salam welcome to kebla fm sunana fuadu omar kuna Solari mu Kama ni mu proceed kebla fm muna da website shine www.kablafm.com a kan wannan site za ku samu shirye-shirye mu kala-kala in mutum kame shirinmu na jiya na shekaran jiya na satin da ya wuce watanni da shekarun da suka wuce ah, in kun hau kan wannan site za ku samu wannan shirye-shiryen da kira brothers and sisters ku ga musu muna labin kibla fm alkawalin da muka yi mukun nan za mu zo mu cika alkawalin nan za mu zo mu fafasa kwai mu ciro wasu key details cikin wani development daga kano state nigeria shi sa ku gear up yanzu nan za mu ci gaba da tattaunawarmu na wannan lokacin ga on kibla fm let's go let's go Beautiful. Duk inda kuke sauraron mu suna na Fuad Umar ina ce muku welcome to Kibla FM kuma salam. Kibla FM duk lokacin da muka zo muna tattaunawa, muna take time, muna dokan lokaci mai yawa mu shishirya dalilai da hujjoji. Uh, dalilai da kuma hujjoji. wanda za mu zo mu yi magana kai sa'an nan kuma mu kuma ba da dama duk lokacin da ya dace a yi magana mu bude mu bari mutane su yi wato magana game da topics abubuwan da yake su kuma sun fahimci game da tattaunawan ba kowane shida ake bude line ba amma in an bude line ana ba da dama ne kai kira ka faɗa wani magana da ya ko biyu amma ka tuna ku tuna kebla fm ba a zuwa gaya kebla fm ba a kira gaya kebla fm ba a shigowa gaya za ka shirya ne wani abu da yake intelligent wani abu da yake da an ji duniya za a ce kamar kai wannan ya yi magana amma ka kira gaya kawai za ka zo kana kame-kame duniya kuma ganka ka kira gaya ta wannan bai kamata ba shi sa ka prepare sannan ka yi kira ko rubutowa za ka rubuto in za ka rubuto wani abu to cable fm kar ka rubuta shi gaya kar ka yi aka nan daga kano state nigeria kano state nigeria, wurin zamu yanzu wannan wurin uh, kano a ce wa tumbin giwa tumbin giwa ta abubuwa da yawa na faruwa Eh, in ka an ce tumbin giwon nan ma'anan shi abubuwa da dama na faruwa wurin na daban da good the uh, bad and so on ugly wani abun da yake negative duka ka same shi daga kano state nigeria nan amma wannan lokacin ga za mu shiga cikin case na sheikh dr abdul jabbar case na court shi da mutane a uh, waɗanda yake sun accusing shi suka ce ya yi wani magana na batanci game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka kai kara da suka kai kara a uh, gabna uh, ya doki kesin ya ba uh, prosecutors suka doke shi suka kai shi court suka kai shi kurkuku yanzu nan da muke magana sheikh abdul jabbar yana kurkuku sun kashi kurkuku wurin yake ina ce watanni ke ga yana wurin nan a bisa kan wannan maganan da suka ce wai ya yi na batanci ga ma'aiki sallasala suka ce wai ya zage shi to jiya jiya an yi zama daga court sheikh abdul an doke shi daga kurkuku aka kai shi court shi da lauyoyin shi suka tafi wurin nan da aka kai su wannan wurin an mishi you know an, read mishi writing shi aka ba shi dama ya yi abin da wato yake so ya yi to nan akwai wasu magana wuni da mun zo mu shiga wuni jiya cikin lauyoyin shi daya ya gaya on cable fm ya ce sheikh abdul ya yi ma wani shaida tambayoyi game da wasu abubuwa to ya yi wannan jiya ya fadi to amma an samu wani magana kuma da ke yawo wanda ke nuna wa karara kaman me kaman wato shi sheikh abdul-jabbar da mutane shi a tsakanin ko mu ce tsakanin lauyoyin akwai matsalan da yake sun, sun samu matsala tsakaninsu lauyoyin na magana kuma yana yawo menene gaskiyan wannan matsalan nan kebla fm bayanin duka yana nan annunmu za mu faffasa wannan wurin nan da kyau ku fahimci shi yasa waɗanda kuke sauraron mu on cable fm ku gyara kunnuwanku za ku ji magana kuma za ku fahimci magana details duka yana nan za mu aje muku daya bayan daya Sheikh Abdul Jabbar an zage an ce wai ya zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kage da sharri da da yawa mutane suke gani an yi mishi mutane in the millions suna kallo a kage da sharri amma duk da haka shi aka tafi da shi wani zama aka ce wai mukabala aka yi daga nan aka doke shi aka kai shi court she kurkuku duka kan magana cewa kaman ya zage ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duniya duka wannan magana da wanda ransu ya bata wai domin an sa sunan ma'aiki ciki wasu daga ba suka janye suka ce kama a gaskiya na Allah ba su gan hujja dalili da ke nuna kaman ya zage ma'aiki da niyya kuma zai zage shi ba da yawa mutane shi suka sake hankalinsu ya sake suka, suka, suka dawo daga, rakiya da wa'anda suka shirya wannan abin da yawa suka da suka ta ba da su da yi wannan ba amma an tuwan kai shi kurkuku magana yana kan shi to nan da magana ya tafi court dole ne lauyoyi su shigo ciki to Sheikh abdul ya samu lauyoyi akwai wa'anda yake farko ya same su suka samu wani wato wani muskila tsakaninsu su a bani aka sallame juna lauyoyin suka kama to ya samu new legal team wannan legal team nan da ya samu yanzu kuma akwai wani disagreement ta wani bangare da suka samu wanda magana ya fito duniya audio na yawo uh, mutane na nuna cewa kaman uh, suna son su make something out of it amma wannan sabarin da suka samu nan ba samanin mutane yadda suke kallo abin ba ne an muka kawo da za mu yi bayani sheikh jabar da yake tambayoyi jiya daga court gaskiya da dama mutane ya ba su mamaki kamar takaka sheikh abdul jabbar zai je yana aikin lauyoyi alhali lauyoyin wasu sun ce wai ba kamata ya yi ba wasu suka ce a malami ne shesa ya san abin da zai fadi wurin nan wannan mutane suna da nasu fahimta amma kar su manta kaman lauyoyi an training su ne suna da training su yi aiki cikin court wato room ko ko courthouse an training su ne su yi wannan aiki in ka zo wurin nan suna su gya maka nan in an ce kaza yi shuru nan in an tambaye ka kaza fadi kaza nan kaka tanka duka lauyoyin suna yi maka lokacin da suke maka wannan suke baka wannan instruction jikinka na kakai domin kana ga an zalunce ka kana son ka yi magana jikinka na zafi kana son ka yi magana ka faɗi wani magana game da abin domin ka kare kanka tana son ka yi wannan abin nan amma wasu ba su gane ba kamar yin haka yakan bude ma wato wa'anda suka kulla maka wannan shari ko kagen yana bude musu anya su samo inda za su bi su labe su ƙara lauye maka magana so da yawa yana bude wannan anyan shine hikiman abin da ya sha so da yawa lauyoyi su ce kar ka yi magana nan kaka fada kaza kaka yi kaza nan shine hikiman cikin yin wannan abin amma kai kuma jikinka na kaikayi kana gan kaman gashi kana son ka fadi kaza to duk wanda yake yana cikin kurkuku in jikin shi yayi zafi yana son ya hurita maganan bakin shi bai kamata a gan laifin bai shin ba amma waɗanda za su ba mai shin shawara su ya kamata su yi kokari su fahimtar da mai shi kaman inda hake ake ga wannan wurin wuri ne na doka doka ke aiki wannan aiki aiki ne da lauyoyi sun san aikin sun san abin da ya kamata a yi kuma wani lokacin kuma sukan kuskure su da kansu inda sun kuskure ne shi yasa so da yawa in aka shiga cikin case na wanda yake in an same ka guilty kana fuskantar kisa kamar na Sheikh Dr. Abdul ba mutum da yake zuwa yana sayawa matsayin lawyer shi ba suna na wani lokaci uku hudu biyar shida suna da yawa domin me ba son sakaci ba son cikin su daya yana yin wani abu ba wanda zai taye shi bacci ya ce mishi hey nan inda kake nan doka kaza ya nuna kaza bari mu gyara nan haka suke suna taimakan juna ne sai yasa ake kiransu legal team suna aiki tare ne su daya ne abu daya suke so shine mai su karbi gaskiya adalci su ba clientinsu shine abin da su suke so sai sa dukansu suna da the same goal abin da suke so su samu abu daya ne amma along the way suna su ga abin nan differently wanga na gan a biyo ta nan wanga kuma na gan a'a kada yi kaza suna samu wannan differences nan cikin wannan case kuma sun samu wannan abin nan an ka duba cikin kasar mu United States of America an ka samu irin wanga cases wanda yake wani abun da yake kana fuskantar kisa eh, na ce tara cikin goma kowane case lauyoyin suna hana ka magana suna ce maka kar ka yi magana kar ka yi magana kama bakinka ka yi shuru so da yawa haka suke yi amma wani lokaci kuma na nan su sukan baka dama kaman je ka yi magana amma sun baka instruction in ka tafi yin maganan ga yadda za ka yi su yi maka bayani duka ka fahimta ka gane yadda za ka je ka yi ba ka tashiwa ka je ka yi abu domin emotion kana feel wani zafi jikinka shi yasa ka yi abin nan ba da shawarar lauyoyin nan ba nan ya jawo maka matsaloli masu yawa masu nauyi da shanin law yake aiki kenan wani lokaci ka gan lawyer ko lauyoyin suna yin abinsu sai kana gan kaman maybe wasa suke yi a ba wasa ba ne wani lokacin kana kallon su suna yin abinsu sai kana samani kaman ba su sauri cikin shaninsu domin aikin da suke yin nan aiki ne da yake ba ka da room for errors ba ka yi kana ta kurakurai kana ta mistakes a'a aiki ne da ya kamata ka san abin da kake yi domin ba ka yi shi da kyau ba wanda kake representing shi client ya sha wuya a takaice an find shi guilty shi yasa ba aiki ne da ake yin shi na gaggawa ba aiki ne da yake ana proceed with caution sannu sannu kowane lokaci in an dawo court akwai lokacin da suke samu su yi bincike su kawo sabubuwan da yake ana bukata shi sa ake daga magana in an daga maganan a ce a komo sati biyu in an daga a ce a komo sati daya domin me cikin lauyoyin nan sukan bukatan lokacin da court suke son a basu su shirya wato dalilai da hujjoji da wasu uh, wato response da za su kawo amsoshin da za su kawo na tambayoyin da yake an yi musu shi yasa ake ja wannan maganan nan ba maka tambaya kawai a take sai ka ce ka ba da amsa daga court mm ya kamata wannan abin a yi nazarin shi an san ka doka yanda zai protectinka sa'annan ka ba da amsa in ba haka ba in ba yi wannan nazari ba sai aka ce je ka yi magana to abin da za ka je ka yin nan za ka je ka lauye kanka ne kawai ba, ba wani abu da za ka yi sai dai ka je ka yi magana ka lauye kanka cikin magaganunka kuma za a ciro maka sabobin kage da sabobin kuma sharri yanda shanin law yake kenan je sa so da yawa in ka ga an ce to yanzu wani je ka hau ka yi magana to lauyoyin sun yi nazari sun study sun fahimce inda za ka je ka yi sun shirya yadda za su defendinka in case ai maka wani tambaya kaza amma iya zama na su ba su yi wannan shiri ba sai kai ka tashi ka je kana yin wani abubuwa wanda kai kuma za a zo a lauye maka da wasu tambayoyi lauyoyinka kuma ba su yi wannan shiri ba ba su yi wannan shiri ba zan ba ku misali yanzu nan kana magana mutum da yana magana kan stand she cikin lawyer da ya tashi ya ce wai objection wai ya object yana gama alkali kaman a hana ka yin wannan maganan nan Mai alkali ke tambayan wannan lawyer nan zai tambaye shi da wani dalili za a hana shi magana nan shi lawyer she ya karanta mishi wani doka na kasa ko doka na jihar abinda dokan ya ce za ya yi abinda ya hana shi wannan alkalin in ya ji ya kare sai ya duba haka dokan ya fadi in haka nan ne ce ce sustained shi objection kan nan ya yadda wannan maganan nan a hana a hana wannan magana yi sha canja magana nan in dai ka zo da wani magana kuma magana kuma shi alkalin bai gan kaman kana da support na doka ba shi ya ce ya overrule wannan objection kan nan bai rayu da kai ba wanda ake mishi tambayan nan a ci gaba mishi wannan tambayan nan yanda yake ke na fawo ba ka ka ce ka object ko ko ka ce wani abu a hana wani yin kaza amma baka ka gwada doka wanda za ka saya kai ka gwada kaman ya base wannan objection nan ka wannan dokan nan ce sa nan in kana yin wani abu daban ka kuma ba su prepare wani abu ba ka je kana yin wani abu da yake ba su defending ka da ka fadi kaza ce ka gan kaman ka set su up ka set su up shi duk lokacin da aka zo court ana prepare ne abubuwan da za a respond da shi hujja fa hujja in babu hujja skillful team suna ce a ba su lokaci su sake dawowa ba su gaggawa su ba da ra'ayinsu without wato wani backing of the law ba su yin haka nan kuna saurara mu on cable fm suna na da umar dun lauyoyi masu gaggawan magana ko da ba su da hujja da dalili na doka to wannan mutanen suna yi ne son rai da son zuciya batun wanda ke cikin sananin clientinsu na bai dame su ba ta wannan mutanen kuma doka na ya deal da su in dai negligence su na ya lead to wani guilty finding a uh, wanda yake otherwise da ba samu yana yana deal da su yana deal da su shi yasa zama da lauyoyi yana bukatan hankuri yana bukatan kuma mutum ka ba su fahimta emotion na nan high amma ka yi kokari ka fahimce rolin da suke playing nan ka fahimce wannan magana da na yi wasu emotion suke aiki da shi sheikh dr abdul-jabbar duk wanda kake fi kaman domin wasu na fi kaman zalunce shi an mishi kage sharri wasu ba su da wannan rayi amma kowane dun bangaren da kake ka san dai wannan kesin ga dole shaida lauyoyi ka sani ka san shaida lauyoyi shi kawai ya tafi wurin nan ba zai yi aikin nan ba domin aikin doka ne su za su yi su shiga wurin su yi aikin nan su yi su yi mistakes in suka yi mistakes kuma ana suna zuwa su yi shawara a su correct junansu su correct junansu wani lokaci ma kai da kanka shi wato uh, client kana ka kawo musu shawara in ka kawo musu shawara she su duba shawaran kan su duba shin ya taimaka ma kesin ko dai a'a zai koma da kai baya ne in dai ya koma da kai baya sai su ce maka shawaran kan nan dan Allah kai hakuri suna fadi maka yi hakuri dan lokacin nan in ka samu wasu mutane kuma ta gefe suna tura maka wani magana kuma daban in aka ce maka ka yi hakuri sai su ma ce maka man kai ta kaka za ka yi hakuri ai abin da ake cikin ga ce kai shuru a ah, no ya kamata ka yi magana ya kamata ka faɗi wani abu to ka gani bayan baka wannan shawaran daga baya in lawyer ya dawo sai ka ganka da su kun fara cin karo a ah, ni na so yi magana na ai ka ce karin fari kaza a ah, ni ne an bani shawara an ce ko baka ce an baka shawara ba masu shawara sun dawo hey, su suna ga kamar ya kamata mu faɗi magana ai wannan canin ni na yi kaza wannan lokacin duka wa'annan elementin na suna interfere with the legal process aikin lauyoyin nan suna shiga cikin suna faffasa shi to in ba su yi careful ba an ta sake lauyoyin nan kullum kullum wurin nan ka samu legal team ka ya fall apart kuma tamu na wucewa domin duk lokacin da ka sake legal team wato uh, kesin yana slow down kana dare wacin kurkuku domin ka sake yanzu in sababbi suka zo yanzu za su doki takardun su fahimce kesin yanzu su ma za su duba za su yi tafiya irin na wancan lauyoyi ne ko dai a'a za su sake wani tafiya daban ne in suka ce za su sake wani tafiya daban suna bukatar takardu nan ga suna bukatar kaza ya take longer ya take longer shi yasa iri wannan interferences, interferences in da da yawa mutane sun gan shi cikin kesi na sheikh dr abdul jabbar suna feel as though akwai wasu outside element waɗanda yake suna push a uh, wato magaganunsu based on me emotion suna pushing shi based on emotion suna interfere with wannan legal aikin legal team nan with emotion wasu kuma ina so wasu su fahimci wani abu wanda kuke mu on cable fm court daban masallaci daban court daban masallaci daban na repeat court daban masallaci daban an aka zo court wuri nan lauyoyi da alkali suke da karfin su suka fi fahimtar court ya fi kowa in ka zo masallaci kuma she maluma kuma kaga wurin nan kuma sun fi kowa fahimta ya kamata i understand wannan bambancin nan ya kamata i understand amma definitely akwai lokacin da yake inputin client ya ya ya ya help ya help amma duk lokacin da lawyer suka ce hey hey a hold off kada yi magana a bar samun wasu outside element suna push a go against wannan abubuwan da wannan lauyoyin suke gani a kiyaye yanzu sheikh dr abdul jabbar bayan an ce wai yana zagin ma'aiki sallallahu wasallam an mishi wannan zarge na kage sharri a ido millions of mutane shi aka tafi court da aka je court shaidu ana masa musu sai ya zamana kaman ba kare masa musu ba sai yanzu attention ya zo legal team ba su kare aikinsu ba sai ka gan ga bawan Allah Sheikh Abdul Jabbar yana so ya fadi wani abu yana da right ya fadi amma lauyoyin na suna gan kaman ya hold off har lokacin ya kai domin me su dibiya pressure nan kai witnesses in state nan a dibiya musu pressure in aka dibiya musu pressure daga baya sun decide whether sheikh dr abdul-jabbar ya yi magana ko kar ya yi magana da wani lokacin nan ba bukatar muryan kaman sin nan wani lokacin ka kuma muryan ka da maganganunka zai zo ya, ya incriminating ka kuma ya sa ka cikin wani situation da yake yayi bigger dan abin da ya kawo ka an zo ana batun ya zage manzana sallallahu alaihi wasallam charges suke da ina ya zage shi jama'a ku ji wannan tambaya ina ya zage shi wannan ina ya zage shi nan wa ya kamata ya amsa wannan tambayan ga duk mutum da yake kana da deep thinking an ce ya zage manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da aka ce Dr. Abdul Jabbar ya yi to shi aka tambaya a ina ya zage shi wannan tambayan ga su waye kamata su ba da amsan nan su waye kamata su nuna inda ya zagi tambaya ne fau su waye kamata su nuna su tabbatar da wannan magana cewa ya zage ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su waye kamata su nuna su tabbatar da wannan zargin kun nan mutanen da suka mishi wannan kage da shari a fahimtar mutanen duniya milisin da su ya kamata su yi wannan aikin nan amma sai wasu na gan gashi yanzu an yi dabara har an ce wai a a doko littafi a ba shi sheikh dr abdul jabbar ya karanta wurin nan ya fahimtar da wannan mutanen nan wasu abubuwa alhali wanganga su ya kamata a masa musu su gwada su prove su nuna ina ya zage shi na yi batanci nan su ne suka yi wannan zargin su suka yi wannan kagin shi yasa yanzu ga su loyoyin wasu na son su masa musu su su prove wannan wurin nan su prove domin shi abin da ya kawo wannan kesin shi ya kai shi daga kotu shi sa kamata su prove su gwada amma shi aka yi dabara how ya aka yi wannan dabara shai Sheikh Abdul Jabbar aka ce ji a kawo mishi littafi wayan jici ya ce a kawo mishi littafin nan ya so ya nuna ko ko a wai ya ce kaman cikin littafi kaza kaza akwai kaza kaza lokacin da yake a ake ma wannan shaidan statin tambayoyin Sheikh Abdul Jabbar ya zo da batun litattafan hadisi ya ce kaza kaza cikin shi su kuma suka juya abin suka ce to ina aka fadi kamar ina ka yi wannan kalmomin da ka yi mamansu Allah na ina aka fadi kun nan sun juye maganan nan sun kawo kan Sheikh Dr. Abdul Jabbar domin su ne ya kamata su nuna inda ya yi zage manzon Allah da niyan zagin shi amma da batun littafin ya zo shaka ja ka juya aka ce shi ya nuna cikin littafi magana kaza kaza kaza kaza a kun nan an reverse abin nan ya fita kan wa'anda ya kamata shaidun da ya kamata su nuna ya komo kan shek dr abdul to nan akwai asari wurin nan ya kai jiya jiya daga court sai shek dr abdul da aka tambaye shi batu wannan littafin sai ya ce bai da wannan littafin nan tare da shi wai bai da shi tare da shi kuma gaskiya ne yana kurkuku shai mai ya faru lauyoyin state su suka ce sun ba shi kudi ya je sayo wannan littafin na so mishi wannan littafin nan ya so aka kawo mishi littafin ya zo ya karanta ya nuna kaza kaza kaza kaza kaza yanzu jama'a burden of proof yana kan waɗanda suka yi mishi zargin nau amma ga shi an juya bin an yi dabara wai shi a ja so mishi littafi a kawo mishi shi ya zo ya karanta ya nuna kaza kaza kaza kaza amma waɗanda suka ci a zage manzon Allah na su ba su kare gwada ba su nuna inda yayi wannan abin da niyan yi ba to nan wasu yan kaman magana ne da yake in ya ka bashi wannan littafin in ya so makaranta wannan littafin nan to ya je yana wani karatu wanda yanzu su da suka kasa nuna inda ya yi niyya da kuma inda ya yi wannan zagi na mansa Allah nan inda suka kasa yanzu suna jira cikin wani magana sabon da zai zo ya yi sai su doke maganganu cikin su lauye shi gaba alkali cikin kotun nan kun ga nan wannan littafin da za a kawo nan zai yiwa ya kawo alhaire koko zai yiwa ya kawo mishi wato a masala domin an sake maganan a kikiro wani abu daban amma nan inda an saya kai kai kuka ce ya zage shi ku gwada inda ya yi niyya ya yi wannan kuma zagin nan ku a saya ka wuri to nan wasu lauyi suna kama ka saya ka wurin nan an kasa kuma an aka kasa in bayan an prove wannan wurin nan ba kesin ya mutu don aka doka ke yaki fawo burden of proof ne yana kanka in ka kasa in ka kasa ba kai ka yi wannan abin ba ka gwada wato ka gwada without wato reasonable doubt abin da dokar fari kenan wai ka tabbatar da wannan zargin da kake mishin nan ka tabbatar da shi kuma dari bisa kan dari ko shakka kwaya ɗaya kada samu haka dokar fari bau wai ko shakka kwaya ɗaya kara samu cikin wannan niyan shi da cewa kamar ya yi batanci ga ma'aiki to duk duniya wa zai duba wannan kesin ya ya ce an ya samu dari bisa kan ko shakka ba shi nan kamar niyan shi ne kuma ya yi kuma batanci ga ma'aiki sallallahu alaihi ba samu ba samu shi yasa wasu na gan kaman da yake ba samu nan shi yasa suka yi kokari cewa sun ba shi kudi ya je sai littafin nan domin me ya je so ya so ya kara saka kanshi cikin rami in ba haka ba ta kaka zai za yi wannan abin a ce ma an baka kudi wai ka je ka so wasu na gan kaman wurin nan an yi wato wani abu ne da yake ana son ya sau ya zo ya karanta ya shiga wasu wurare sha bude kuma wani magana kuma daban yanzu a fara cire cikin maganganun da zai yi nan a ce shi ya nuna kaza an kare kesi nan shi a zo a ce an ce nuna kaza ya kasa an ka mishi lita an ba shi kudi ma ya sai littafin ya kasa an yi kaza ya kasa wurin abin da za su a yi kenan to nan lauyoyin nan wasu suka samu disagreement wasu na gan kaman a ba shi dama ya yi magana wasu kuma na gan kaman a'a kare a ba shi dama ya yi magana shi yasa cikin lauyoyin daya ya ran shi ya bata sai ya yi wani magana maganan ya wasu ya yi wannan magana ya nuna kaman shi ga matsayin shi lauyoyin nan bari mu duba nan um, for the sake of the record akwai lawyer da ake kiran shi wato uh, omar faruk ko umar na aya shi wannan lawyer nan yana so mana abdul ya yi magana yana so ya yi magana kugan shi standish kenan sannan akwai kuma wani da hikran shi omar muhammad shi omar muhammadin shi ne shugaban legal team da to shi ya ce bai son wannan ra'ayin nan bai son wannan approaching nan bai son malam ya yi magana ga sun samu bambanci nan yake yana gan maganan nan kaman no in yaje je yana irin maganganun nan da wannan abubuwan nan ya cire pressure nan kan wannan mutanen su da ya kamata su tabbatar su nuna karara kamar shi malam abdul ya yi niyya kuma ya zage maki sallallahu sallam wai an da wannan magana kansu kenan an dawo ma shi mal abdul a ce shi dr abdul ya yi bayani alhali su ya kamata su prove wannan kesin na ginsim sa shi umar muhammad yana against wannan anyan na bai son shek abdul jabar ya yi magana wancan kuma umar na ayya ya na gan kama ya kamata ya yi magana to nan shi shek abdul jabar ya samu damai fara magana ko da yake shi ya san abin da yasa yake so ya yi magana amma lauyoyin suna da differences cikin ra'ayinsu suna gan kamar shi Omar muhammed shugaban legal team yana gan kamar wannan aiki na lauyoyi ne a bar musu su yi aiki maganan shi bai kawo alhairi shi dai bude musu chance su kara lauye mishi wasu magaganu daban wanga kuma na gan kama a ah, malam malami ne kuma wannan sha ne akwai ah, wato ah, need a yi karatu yasa ya bude littafin nan ya yi karatun nan amma wancan kuma kamar yadda ni tunani dai bani in aka zo da littafin nan yanzu abin da za a yi ne za a zo na ce nuna nan nuna nan nuna nan in ka kare nan shigar nan ka nuna nan ka nuna nan amma warancan nan an fita da magana kansu fawo an fitar da magana don su ya kamata su nuna inda ya yi batanci da niyan batanci ma'aiki inda ya yi niyya ya zage manzo Allah su ya kamata su nuna amma an jawo magana yanzu za a kawo kanshi a ce wai shi zai bude littafi ya karanta nan ya nuna kaza ya yi kaza wani sun ce kaman me za a yi da littafin da to ga abin da ra'ayi ne bani an kuntuna da aka tafi mukabala tsakanin sheikh dr abdul jabbar da wasu malumma da aka tafi wannan mukabala me aka ce je nuna cikin littattafan nan wai ya nuna kaliman nan yadda ya yi bayani ya fassara hadisan ya nuna wannan kalmomin nan the same exact way ya nuna wannan kalmomin nan the same exact way kar ya sake ko yana da wani fahimta ma ne ya ajiye wannan fahimtar nan ya nuna kaliman nan tun kalman da ya amfani da shi ya nuna shi karada black and white she aka je wurin nan yake gara ka ba ga manan karatu suka ta ah, nuna kalman nan kalman nan to yanzu wannan nan littafi guda gudan kuma aka ce a je a sake dawowa a bashi to me kake samani wani tambaya kake samani za a mishi yanzu za su nanata wannan tambayan nan kaliman nan nuna kaliman nan ina kalmomin nan da ka amfani da shi nuna kaliman nan nuna kaliman nan nan kun za a ci lokaci kan wannan abin nan an fidda wannan magana kuma da su ya kamata su amsa su suka yi ce ya zage manzan Allah ina ya zage shi da niyan zage shi ba su ba kare wannan ba amma kuma an komo nan an ce wai nuna kaliman nan nuna kaliman nan nan kun gan kesin zai zai zama wani abu daban kenan zai zama wani abu daban kenan cikin lauyoyin na wanda ya samu matsala da wato maganan ya fito bari a kamuna wannan fal na mu ji maganan shi kadan sannan mu zo mu bude phone lines nan za mu buga nan mu ji wannan maganan shi wannan bawan Allah shugaban legal team mai suna uh, barrister umar muhammad ya ce wai uh, shi ya ce wai bai shak abdul jabbar ya yi magana wai bai so domin ya incriminate kanshi ya zo ya kawo su magaganun da yake ya sake direction kesi nan wanga kuma su fita cikin wato zafin da suka shiga na kasa su nuna inda ya zage manzan Allah da niyya ya zage shi kuma ya yi washe kamata sai kai fau domin in suka kasa wannan abin kesin ya mutu amma batun wani littafi shi a fita da maganan kansu a komo kanshi ya yi bayani ya fasara ayoyi da hadisai ya yi kazan suka ce wai wannan ya divert kesin ko ya divert kesin nan amma muna wannan clipin nan one okay in one minute an ro muna wannan clip na mu ji maganan lawyer shi Omar Mohammed wanda ya nuna wato disagreement ko da yake at the end of the day dai ina ce sun sun agree to disagree kuma sun come together amma tun da abin na yawo ya kamata cable FM mu fassara shi mu faffasa shi mu explain ma duniya abin da ke cikin da kuma abin da yake ya kawo wannan matsalan na falin na ya da ya sa mu saurara tare let's go da Allah ka saka abin da eh, recording ɗinka magana da za mu yi ke recording muna so ka tura musu su ne ke cewa oh yes it's very important as a very okay bismillah yawa so ranke dai kaga kes ɗin nan mun karbe ta tsakani da Allah da kuma kyakkyawan nufi kuma mun zauna tare da ku duka muka yi bayani muka kuma nuna muku matsayinmu a ɗin nan muka nuna muku cewar kotun nan gwamnati ne gwamnatin nan ita ne mai wannan karan akwai tugu za mu je mu yi mara a kawo shaidun nan a ji su ba ma da tunanin cewar kotun nan za ta wanke malam dole ne kotun nan suna nema zai su masa hukunci kuma idan aka masa muka ce za mu je a til mu warware wannan abu bisa ga yadda muka yi muka ce muka tambaya nan mun tambaya shin kan waɗannan kalmomin da ake ce mana ya batan ciwo manzo Allah suna nan a cikin hadisan nan ne aka ce babu sharhi yake yi ko yana explaining ne na abin da yake faruwa cewar waɗansu ne suka rubuto a na ba gaskiya ba ne kuma yakan faɗa sai ya kore to approach ɗin a kes ɗin ne wannan maganganun da suka zo shaidu suke faɗa an ce ya ce auren na na safiya fyaɗe ne wane ne wane ne irin wa'annan munanan kalamun muka ce to approach ɗin ne sai mu boye waɗannan maganganu shine ba za mu taɓa yadda a kawo wani hadisi ko wani takarda a zo a karanta a kotu ba domin in har aka karanta shi a kotu babu wannan abun wannan maganganun a ciki ba za a yi abun da ba daidai ba so ko da shaidan farko ya kawo haka muka yi ta yazo haka muka yi ta zagayawa muka ki despite the fact that mana ya zo zo da wayannan takardun mun san nufin su mun san implication din confronting din shaidan da takarda bi ma'ana shaidan ma kansa bai bude takarda ya karanta a kotu ba bai zo da wani tambaya ba ke cewa shine na ji malam na karatu ya ce auren na na safiya fyaɗe ne fyaɗe na farko wane ne wane ne irin na maganganu cewa yake ya ci amma mun ban sani cewa ayyukan shari'a ana criminal case akwai abin da ake cewa actus reus ba a taɓa mutum hukunci sai an samu daidaito na actus da dementia wato shine abin da mutum ya aikata ya zama ya daidai da niyyarsa dama akwai niyya kafin ya aikata wannan abu in har ba za a iya samun daidaito na wa'annan ba kotu ba ta da dama da za ta yi wa mutum hukunci wannan shine a cikin ah, shari'ar addinin musulunci da ake inna ma'amuru bin niyati to mun bi wancan shaidan ko ya san niyyar malam da wa'annan bayanan sai ce ai sa na zuciyarsa haka bai sani ba kira so actions ɗinsa ko ya yi su babu batun maganar intention niyyarsa ba niyyar eh, eh, eh, jingina mu wani kalamu kamar Allah ba ne so muka ta zagaye wannan abun muka ki koyi yi confronting inda malam ya fara jin haushin mu kenan ai ya ce babu ya duba a cikin takarda ya duba babu babu wannan hadisin hmm, ai ba wai yana ce babu hadisin bane abin da suke cewa shine babu wannan kalaman a cikin hadisin kuma na yi tambaya na tambayi malam ne da shi shin kan waɗannan ka akwai wani wanda ya rubuta a cikin hadisi ya ce a wurin nan fyaɗe ne sai dai shi ne yake bayani yake sharhi yana ce to ai auren da babu sadaki fyaɗe ne kaga shi malam yana bayani ne akan cewar waɗannan mutanen da suke ce ai an yi wannan auren ba su yi wa mazan Allah daidai ba to bayani ne sharhi malam ya ce to muka guji kada a yi kuskura a kawo waɗannan takardu hadisai a ce a karanta a nuna nuna inda wani wanda ya rawaito hadisi ko kuma ya waye sharhi ya kira sunan sa a ciki dama suna ce kai malam kayi take Mun tambayi shaidan nan a wancan lokacin shin kan ma ya yi kage ai ya yi kage ne wa eh, buhari ko muslim ko <laughs> ya ce eh, na cito idan yanzu a cikin masu karan nan akwai buhari ne ko muslim ya gagara ansawa sai ya ce ai wakilai ne da musulunci duk wannan mun ajiye su muka zo adres shi ne. a constitution an ce babu wata state ko wani guri da za ta ɗauki wani addini ya zama to a state religion so babu yadda za a yi a ce gwamnati wakilai da musulunci wannan shi ma ya faɗi haka dai muka yi ta zagayawa muka ki yadda za a yi a kawo wa'annan takardu ko mu mu ɗauka mu yi confronting ɗin shaida da shi wanda a jahilci na wani lauya da yake wajen da bai san meye ne a ya ma tambaye to shin kan meye nufin ku ne da wannan abun kun ki ku yi kaza ku yi kaza mu masa bayani ai ga dalilin da ya sa muka yi saboda implication ɗin idan ka kuskura ka kawo wannan takardar aka duba babu gaskiya ka shiga uku bai tambaye mu ba shi ya koma ya je zauna da ku ya zauna da waɗansu ya rinka kushe mu ya rinka zagin mu ya rinka illa ta mu ya rinka mana abun nan daga nan dama malam shi yana jin haushin cewa shi a tunaninsa ai za a ɗauko takardar nan ai in ka ce babu kashi mu ba mu yi ba dama malam na jin haushin wannan abu in kuma tunaninmu shi ne waɗannan takardu ma akwai yadda za mu yi amfani da su shi ne. in muka kawo shaida wanda zai zo ba da shaida a kan malam shi ne zai bayani zai ce ai malam sharhi yake yi kuma ga yadda aka rubuto ga yadda aka rubuto ga kuma sharhin da malam yi daga nan ko mu sake saka karatun ta hannun shi wannan shaidan domin idan muka saka ta hannun shi dan su masu kara to an buɗe wani gwaji ne na rigima ba ma so mu yi wannan sai dai mun kawo namu shaidar sai ya yi bayani cewa ga nufin malas to ba a fahimta ba aka je aka illata mu a wurin aka yi waye aka yi waye daga nan muka dawo kotu malam ya fara turjiya ya kore mu sau biyu a cikin kesin nan yana na a kudin kotu sau biyu zai ce shi ya cire mu shi lauyan ba su masa amfani abin da ya ce su yi ba su yi ba shi tunaninsa daban mu kuma ba a shari'a na mu tunanin daban don kuwa ya ɗauke mu ne ya bar mu mai aikin kotu ta ce a'a ba zai kore mu ko ba za mu fita mu zauna Kowannan kotu suna sa ne saboda suna da niyyar duk da yadda za a yi su masa illa fudatawar ai da alkali daga farko ya ce ba yadda za a yi a ce lauya na nan wai a kisbasin nake tambayoyi kuma dokar kenan dokar kenan karya a wajen duk inda aka ce mutum yana tsaye a kan tuhuma most especially da ya shafi hukuncin kisa ko ɗaure rai da rai wallahi a iya sanya na iya karatu na ne. ba yadda za a yi ba shi da lauya dole ne sai lauya ya zo na ba shi kariya in ya yi da kuɗin da zai yi akan ɗauko masa lauya ka taɓa jin wani Eh, abun nan na lauzi na da ake ce legal aid council ah. akwai legal aid council gwamnatin tarayya ne ta saka wannan department din a federal ministry of justice za ta rinka lauyoyin wurin wanda ake masa wani tuhuma ba ma na hukuncin kisa ba ko nawa ne in ba shi da kudin daukar lauya sai je wajen za su zo su kare shi kuma gwamnati ne ke biyan su to bare kuma in kai kana da halin da zaka dauki lauya dolen ka ne kana da lauya alkali ya dauki matsayi na gaske amma bayan an tafi akan cewar a dawo a yi adireshin ɗinsa yiwuwar shinkan eh, malam na da dama ya yi ko shi da shi da ya fahimci eh, eh, lokaci ya ɓaci akan wannan matsayin da ya ɗauka shine ya ce a je a dawo a masa eh, bayanin yiwuwar wannan abu muna zuwa kuwa ko muna da yakini mun ji labari alkalin nan ya gaya mana wancan da suka zo da ɗaya ɗan sokoto ɗin hmm. wani wani usman ya gaya mana jiya ga injiniya na shaida na ka tambaye shi ya gaya mana cewa alkalin ya gaya masa cewa lallai lallai zai ba wa malam dama ya yi cross examination duk ne aka shirya wa malam saboda an sani cewar ba zai iya ba kuma idan ya cire mu ba ma ciki duk abin da suka yi sunan shi warwarare saboda haka alkali ya saka muka ce rigangan na ce masa to tun da zama an riga ya hukunci cewa zai yi kusa examination dole ya e, e, e, ajiye lauyoyinsa to tun da haka ne za mu fita sai ya yi post examination alƙali ya ce a ai ba za a haka ba za ku yi ko kuna zaune kuna ciki amma baka sani cewar ba dama a yi wannan abu sun sani sai suka ce wai ai malam rana a zama na gaba irin da ya mana ma a gen kenan kai ma kai alhaji kai ka kawo mun takarda da ya baku ya rubuta wa takardar yarjejeniya na isa hannu sai da muka je gabansa a wurin na ba zan yi ga injiniya is alhaji kawai ka sa wuce Kiran mun tun da dai kotu ba za ta bashi dama ya yi ba kawai saka hannu kawai a wuce duk dai kullum maganar da kuke yin cewa kana da patient ne ka lallabe shi ok sani da ya zo kotu kawai daga takarda shi ga yarjejeniyarsa da lauyoyinsa yau sai aka saka shi aka tambaya wai mu kawo takardar na ce ai ba dama wannan ba na convention din kotu ba ne wannan privilege communication ne tsakanin lauya da client ɗinsa kuma ba dama a bincike su kawai aka rurrutu malam malam kawai sai dai shi zai bayan malam kawai sai ya ɗauka ya ba su suka je suka yi photocopy yanzu sun shirya masa wata gada ne inda aka je yanzu wannan zai zama part of record ɗin kotun cewar ai ga shi nan sun yi yarjejeniyawa da lauyoyinsu sun da sa hannu saboda haka kotu ta dogara ga wannan abin ta bar shi cewar ya cross examination kuma aka ɗauka aka ba wa wa'ancan lauyoyi me ya sa waye ya ce bayar shi yana ji na na ce ba za a bayar ba suna da labansa suna tona masa rami sai tsallaka sai fada in ka tashi kai za ka yi magana caca ah, shi na ayyan da yake faɗan fadan wa'annan maganganun me yasa kan ba ku tambaya sa kai ba lauya ba ne kai baka cikin kinkin ne kowa yana ba dama ka ce a'a a yi kaza ba zai yi ba sai zauna ya tagumi a cikin kotu yana tunanin mugayen abubuwa a zuciyarsa ta inda kawai zai fita ya soki mutane ba abin da zai iya yi dan an zo ana maganar plan point of law na cire nan lauri su san muka ce a ai mu har yanzu muna kan wancan eh, suka da wa'ancan su ke cewa san baya tsayawa bayan sun yi reply ko za mu yi reply on point of law babu wani reply on point of law da za ka yi ta yi babu shi muka ce har yanzu muna tsaye akan wancan solution ko kotu ta sai ga shi na ayya ya zo yana cewa wai wai shi ya wai wai wai mai apply mu wai mu sai ai adjournment dan mu zo mu yi Allah ta mutumin nan na prison Allah ta cin shari'an nan ko me kai ba za ka yi ka ce aje a daga tukuna aje a zauna sai na ce wa Umar ka gaya masa tun da yana so mu yi reply on point of law yana da shi kenan ya bamu mu yi sai ce shi a ah, shi babu eh, amma abun mamaki ina jin sa yana faɗa mun mun ce babu na ci takaicin wannan na ya ce cewa ya yi ba da ba ku da shirin ku yi amfan ka fulo ba yayi ya sani ya tambaye mu ne a to haka alƙali ya tambaye kwaye alkali ya tambaye mu sai muka babu ba mu da reply on bond ba mu bukata abin da ya faɗa ke okay ba ku bukata amma ai yana ka ne yana ce damun yi yana so za mu kirkiro law ne ana kirkiran law ne a to ai yi na na so in karkata ne zuwa gare shi idan suka yi idan suka zo da abin da suka zo ai dole za ku reply din su ku ce ne ku yi opposing ku ci abin da suke nan babu har yanzu kuna kan ba abin da muka faɗa kenan to haka ne bari bari bari bari ga maka wani abu in ka ji an ce reply on point of law ba wai za ka zo ka yi bayani ba ne da baki cewa za ka yi ga doka kaza ko kuma a'a wani hukunci na wani kotu da ta share nasu da ta ce ai sn ba dama ya tsaya a kotun a kotun gasa kuma ba su za ka kirkiro na ƙarya ne ka kawo kar ka manta duniya ana sauraron wannan kisar, ana ji tun da babu kokar ka kirkiro dokan da babu ita an riga dokan da ta faɗa ɗin an riga an kawo ta an saka a wajen to wani reply on point of law yake so mu a to ai a farkon kwafar ana reply on point of law shine sai ku reply ku sake emphasizing wancan doka na wancan abin da kuka da kuka har yanzu yana nan abin da kuma muka faɗa ɗin kenan muka ce muna kan wancan so ba mu da reply on point of law okay ai in muka ce babu reply in point of law ba wai ya goge wancan abin da aka yi ba no okay za ku yi martani wato abin da ya kira martani kenan amma ta hanyar doka kuma ku kawo wani doka ku ce ga doka kaza ta ce kaza ta ce kaza to in ba ku ba za ku yi wani ne kamar kai ne ka gama faɗan abin da ya kamata ka faɗa maimakon ka tsaya a wajen sai kuma ka koma kana faɗe-faɗe kana tambile kuma ok so shi yasa kada ka yi wannan daga nan ma ka nuna cewa ka san me kake ba kotu ta ce ta ajiye wannan sai an zo yin hukunci shi daga karshe za ta yi hukunci akan wannan abu ko zaman su shigar su ya daidai ko bai daidai ba da aka ne da yake maganan cewar gwamnati ta yi za ta bayar da takardu eh, kuɗi kwanan sai takardu haka ne Abinda muka ɓoye muka ikawa shi ya bujiro da shi shi ba mu ya ce ma shaidan cewar ai menene ake nufi da da wannan kalma din na larabci din? sai ya fassara wanda ko fassaran da ya yi babu maganar fyaɗe a ciki aka sake mu mana cewa yana da malam ce na aka ce to ina hadisin sai ya ɗauko takarda so shi ne ya magana cewa shi sharhi ne haɗe da hadisin to kana nufin sharhi ne ko kuma hadisi ne sai ya ce hadisi ne shi ne suka ce to su ba san wani takarda yake karantawa ba ko kuma wani takarda yake zai ba wa shaida ba domin shaida bai yi maganin wani takarda ba shaida dai ya ce shi ya ji ya duba bai gani ba to tun da ya duba bai gani ba malam sai ya kawo a duba shi ne aka ce to a je a karbo daga state library daga nan ma alkali ya ce a wato ya yi kada ma malam ya ga kamar an je an canja wani abu da ya kamata aka ce za ya sayo ya ce ba shi da kuɗi wuri gwamnati ne lauyan gwamnati suka ce za su bashi kuɗi ya siyo shiri ne sun san cewar babu to wallahi ranar da ya kuskure yadda ya kawo wannan takardar gaban kotu aka duba babu wannan kalmomin su makar kamance ka dubi karansa da suka yi suka ce ya yi wa'annan kalmomin ya jingina su ga manzon Allah kuma babu a cikin wannan hadisin hmm. in ya kuskura aka kawo wa'annan takardun aka buɗe aka karanta su a kotu babu ya naɗe kansa abinda muka guda muka ki a yi kenan yanzu shi a tunaninsa eh, ya zo zai buɗe zai karanta ya gaya musu cewa to ai kaza suke nufi su ba cewa ke babu a ciki kai ka kirkira idan ko aka duba babu ma'ana da gaske sai ka ingiro kenan mun gudu ma wannan abu mun koye wannan abu mun ɓoye wannan abu. ya gudu ya ro da su saboda haka na aje da yake faɗa duk questions ɗin da malam ya yi babu wani question ɗin da za su yi a takin ɗinsa ba ai sun suna kallon sa daidai kawai kar a ce su ce komai ba sai su ta su a yi wannan tambayan kaza da kaza da kaza ne su yi su yi wani abu duk shiri ne wanda abin da muka ƙi kenan tun farko amma mun yi waya da barista Hassan yake ce kai kanka ka jinjina masa a wasu wurare ko biyu ne ko a makamacin haka ki block ɗinka ki block ɗinka eh, ranka dai hmm. ba ku son gaskiya mun shi son gaskiya ko to me yasa ba za mu gaya wa mutumin nan cewar abin da ya fi daidai ba ni dai makaho ne kowa ya zo yana gaishe shi daman ni ya sa daman ni tun da zan gaya masa gaskiya an ce masa abun nan ba haka bane haushi na yake ji sai ta zazzaki na so na zo umar ne ya ce masa ya ce masa a ah, wani umar ya ce ah, da Allah masa ya shi karfe ya ɗauki ofis. shi kenan shi ne da za mu tafi sai na ce masa malam ina fatan ba maka laifi ba ya ce ba masa laifi ba shi kenan na ce ok that is good sai na tafi abina eh eh shi shi ba hasan tabbas ya ga min cewa a hanya ne eh. dawowa ne ko kuma ne lalle ta yi on two places hmm. lalle ya ga min hasan shi ne nake ce maka ba yes ko ba wanda zai iya buɗe idansa ya wanke idansa ya gaya ma mutumin nan cewa abin da kake ba daidai ba ne kowa baya so ya gabacin ransa saboda haka Magana da na ayyayi ya faɗa wannan shi ma sai ce muku ai to ni ina gaya maka ni ba koyi koyi a cikin babu wani magana zan gaya maka ya yi tambayoyi da alƙali yake ɗora sha kan sikilu cewa ya yi daidai saboda za su maka ki Allah na shirye ne duk kuma shi suke yi ai alƙalin ma ya yi ta jinjina masa amma duk ƙarya ne ni nake gaya maka wannan ƙarya ne kawai na abu daya shine na fahimta kowa ai jiya mun yi magana da injiniya tun da ya ƙi yadda a yi shari'an nan ya ce shi dole sai ya yi ku bar shi in ya je ya ji ba daɗi zai dawo ka kira injiniya ka ce ni ne na gaya maka wannan mun yi wannan maganar a ina ne zai ji ba daɗi in ya je tambayoyin ba su masa amfani ba ba ai kama hanya yanzu akwai da zai dawo ya neme ku? of course yanzu in kuka je aka ganar da shi cewar ba wannan abin da yake yi ba ɗaure kansa zai yi ba ɗaure kansa zai yi gyara ya je kotu ya ce shi kawai ya fasa da wayoyinsa su shiga idan aka shiga kawai sai mu ce to shi kenan ah, za mu ci gaba da mu cross examination mu shaidan nan duk wancan cross examination da yi a ɗauke shi cewa ba a yi ba

aka buɗe wa'annan lambobin hadisan gundarin hadisan aka karanta su babu wa'annan maganganu to fa shi girgira kenan ka zama ya ba ka tsara ne? da ni na yi tsari fast resolution za mu yi conference a bauchi nan eh. to ya on sec ne za a yi a bauchi amma eh. ya zama dole kamar da wukan ka za mu je kano mu yi zaman nan ranke ne eh, daman gobe zan rubuta maka leta ok zan duk wa'annan bayanan zan faɗe su a cikin takardar da kuma cewar kuna sauraron mun kebla fm suna na fuwa da umar ina ce wannan a uh, da kuka ji shi ke yawo nan yana yawo amma yanzu kun ga yanda lauyoyin suke duban kesin suna kallo shi da fahimtansu suna neman abu daya shine one goal amma dai fahimtansu ya sha bamban kan wannan magana na cewa sheikh dr abdul jabbar ya yi magana ko kar ya yi magana sa'an nan kuma wannan littafin nan ya je ya kawo ya karanta ko dai a'a kar ya karanta ya bari su wanda suka ce ya zage manzo Allah da niyya ya zage shi su gwada inda ya yi wannan abin inda suka samu differences of uh, opinion kenan shi daya cikin lauyoyin umar uh, na ayya uh, umar faruk kenan shi ya ce wai ya yi rayi sheikh abdul jabbar ya yi magana littafi a kawo ya karanta wancan shugaban legal team umar muhammad ya ce a a a wai matsala ne babba ya kawo wani abin za su juya kesin kanshi su kuma na ce dai kun ji sai abin da ya kawo wannan swabani tsakanin su kenan duk wanda yake ka samu wannan audio na ina ce ka fahimci disagreement na shine matsalan nan amma dukansu suna nema abu daya ne a yi mashek eh, dr abdul jabbar adalci a mishi adalci kuma suna sai kan bakansu cewa bai zage ma'aiki sallallahu sallam ba bai da niyyar zage ma'aiki masoyi ma'aiki sallallahu sallam ne amma wai wani littafi a jiya ka mishi ya bude karanta ya yi kaza su za su juya yanzu su ce gwada nan kalima kaza zu shiga nan yi kaza wai shi ke yanzu wannan littafin ba shi nan daga court ba wanda ya zo da wannan abin nan amma ga shi nan wai sheikh abdul ya yadda a je a kawo littafin ne ya bi legal team kuma leader yace ce wai ba good idea ba ne kamar da kuka jiyan da ke magana in ji leader na wai ya kawo karanta shikenan ya ba ta kesi wai ya ba ta kesi shi nan kuma uh, ah, lauyoyi na government ah, da kuma government na jihar su in ji government wo za su ba shi kudin nan ya yi sauri ya je so littafin ne ya kawo ta nan wasu suka ce wai in ka ga wanda kake janin jaka da su kuke da wani sabani da su suka ce wai za su taimaka maka ka je ka kawo wannan littafin nan ka zo ka karanta wai ba shakka sun shirya wani tarko ne sun san da za ka zo ka fada shi yasa suka ce wai ka je ka karbo a kawo maka littafin su ma sun biya kudi a kawo littafin nan nan kun ga shi uh, barristan da ya ce wai kara yi wannan karance-karance na kara ji a kawo wani littafi wurin nan a bar wayanga su su prove inda ya yi wannan batanci da niyan yi kun ga yana gan kaman wannan abin nan bai kawo alhairi kuma gashi kuma an waye gari wa za su biya kudi a ji a so mishi littafin nan Heza <laughs> wannan developing uh, magana ne yana ina ina fitowa kuma Kibra FM kunnuwan mu na na bude e, eh, idanun mu na nan kuma wide open muna kallo muna kallo muna ji za mu faffasa muku magana nan duka na gaske a wanda kuke sauraron mu a yanzu nan za ku iya ku kira Kibra FM mutum kana da wani contribution wani magana da za ka zo ka yi to yanzu mun bude phone lines ka zo ka yi kira ka fada kuma ka saya kan tafikin nan ka saya kan tafikin ka yi magana kar ka zo kana wani magana a kai kai kai ka za kai ka ba about you bane ka deal da wato wannan abin da yake ka saulara ka ji on cable fm isa mun bude phone lines nan a yanzu nan yana na bude in kana da wani contribution ka yi kira yanzu nan ka zo ka fadi shi yasa sheikh dr abdul jabbar kesin shi nan gaskiya inda aka kai nan abin ya yi more interesting kuma passion kuma na nan cikin shani emotional kuma very high emotion yadda suke bayani su duka suna so su, suna neman abu daya ne adalci amma suna kallo abin kuma daban-daban wangana ga abin nan to amma abin da ke da kyau cikin wannan sha'anin ga duka shi yasa yake da kyau duk lokacin da kake da legal team kare zamani kaman mutum daya ne kawai ya zamana kaman suna da yawa kamar yadda suke da yawan nan domin samun sabanin fahimtar na shi ke sa kowa ya je kawo wanda yake ya fi alhairi su zauna su tankade sha cire wanda ke da kyau a yi tafiya kan wannan anyan nan shi yasa da yanda da dai bayan wannan maganganun da kuka ji a bakin shi wannan lawyer da ya gwada abin da ya bata mishi rai kaga sun fahimce juna sun gan kamar gaskiya su refocus hankalin su ya koma kai wannan abin da suke bukatan in ba haka ba za su weekend legal team nan zai yi zai zama wani abin da yake ya fall apart bai karfi kuma in bai karfi kuma ba wanda zai wahala ko abin zai fiti shi shine bawan Allah da ke sakiyan wannan maganan Sheikh Dr. Abdul Jabbar shi abin zai affect sa'an nan kuma wa'ingan lauyoyin hakki ne a kansu su defend bawan Allah nan su protect kuma rightin shi you know su protect rightin shi shi yasa duk lokacin da yake suna aiki doka yana na yana kallon su akwai abubuwan da yake sun yi ba daidai ba ta dokan ya deal with them in sun yi shi daidai kuma ne um, ya, help ya help wato going forward ya help su in so many ways shi sa mun bude phone lines idan kai da kake da wani tambaya ko kuwa kana da wani karin bayani ne za ka kai kira ka zo ka yi ba mu son ba mu son again ina repeat ba mu son mutum ka zo a yi mawani adalci a yi kaza a'a zo ka yi magana abin da ka ji ka fadi ka aje ba mu son wani kaki da ka zo ka ba mu wani shawara wani rayi ba mu kauna wani abin kibla fm muna son gaskiya ne abin da ka ji abin da duniya suka ji yanzu nan ka yi magana kai ka sauke za mu doko wani kira yanzu nan salamu alaikum ya suna daga na ke kira wa alaikum salam mustapha adam Musa ne daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. Ta fata alhairi dan wa duniya na sauraron ka on Kibla FM. Go ahead. Yawa. Wala wallahi Mustapha da bayanin da kai yi wanda dai ba mai son zuciya ba. Ka san dan soyayya kana son mutum. Inda kaga kuskure baya in soyayya ta Allah ce za ka hango kuskure ka ce a gyara kuskure ne. Ba hmm. ƙeya ba ce. Hmm. Kaga abin da wannan lauya ya gayi da mai hankali ba mai haukan soyayya ba mai son malam dan Allah wallahi abin da lauya ya gai in je mutum mai hankali ne mai nazari tunda ba karatu bane aka je gwadi ba hadisi bane aka je gwadi doka ce wadda kuma lo ne a lauyan mutum ka ga wata magana wadda karkashin ta za a kai ka a baro ta kanta wallahi me dai hankali ni dai fusa fahimta ta wallahi maganar nan da lauya ya yi na ga hmm. malam da ya haƙuri da jarabawa da ya batta da hankali ya yadda kullum ka zanna da wannan lauya ka saba ka zanna da wannan lauya ka saba to kullum mutane za su ce kai baka da gaskiya ko da kana da gaskiya haƙuri ya kamata a yi jarabawa ce Allah ya jarabe ka cikin wata fitina to kenan kai hakuri kakata da hankali ka ce kai sai ka kare kanka ba ka iya kare kanka ga sharrin da aka kulla ma ka bar Allah ya kare ka ka bar wannan doka da bisa kanta ake ciki ka bar su su zo su yi Hmm. inda kake ganin kuskure nasu ya haƙuri kai hmm. oh, da ake ci gaba da yi ka far su ya baka kuɗi ka sauri tahi don ka karanta shi mai ƙeya da kai mai son a kashe ka haba duk mai hankali ya san wannan akwai ta da hankali amma hmm. mutane sai a rika cewa ko malam ya yi wasu tambayoyi ya yi kure mai amsa mai shaida a a shi masu hankali shi lauyan ya ce ai ba duka abin da aka gai malam kuskure ne duk tambayoyin da aka mai ka yake akwai kuskure hmm. malam masu bashi shawara su bashi dan Allah ya hakuri wannan ya ta tada hankali tada hankali ba zai fi cirke shi daga halin da yake ciki ba yarrar kan jarabawa ce yake ciki lauyoyin ya basu in ma in ma karshe shari'ai an ce ya zagi annabin ai Allah ya san bai zagi annabi ba ko mi aka yi ƙarshe dai mi ake so a yi kiyama in ta tsaya ka samu hukunci na shiga aljanna oh no wannan call ya drop ya drop bai sake kira ya so ya karkare magana shi kuna sauraron mu on cable fm suna na Fuad Umar salamu alaikum wa ki kira daga na naki kira A daga murya dan wa daga muryanka. Lafiya kalau daga murya ya kuri. An wani lafiya. Alhamdulillah. Wane ne? Hello. Ya Ahmad kuke magana da shi daga lafiya. To bismillah dan wa duniya na sauraron kan Kibla FM. Eh, to mai safa Allah sa ma da alkhairi. Amin. A farko, a da ina da ra'ayin cewa a bar malam ya yi maganganu ya kare kanshi ko ya yi tambayoyi a kotu da kansa. Amma sakamakon jin wannan bayanai da wannan lauyan ya yi, to na fahimci wasu abubuwa da dama. Wanda kuma a gaskiya a hakikanin gaskiya wanda suke kusa da malam su ba shi shawara, ya yi haƙuri. wa'innan lauyan tun da an aminta da su kuma an ɗauko su nan su zo su yi aiki to malam ya yi haƙuri ya bar su su yi aikinsu saboda kamar inda yake faɗa cewa duk sanda malam ya yadda aka ɗauko littafi aka karanta ta a kotu su sani fa duk da mun sani cewa a duk abin da ake akwai inda speech akwai wasu abubuwa ka gane mhm. to amma su ba a wannan suke ba idan ka lura tun kafin yanzu akwai mutanen da in kana program suke kira su faɗa ai sai malam ya nuna kalma kaza a cikin hadisi mhm. akwai masu kira su faɗo wannan magana, ko ba haka bane Mr. Fuad kuma aka je gurin muƙabala aka je gurin muqabala the same thing abinda ba ruwan su fada ma'ana ko kuma a irin ainuni din a'a kalma kawai suke ambatowa kalma buɗe kaza nuna mana abu kaza da ka faɗa ko ba haka bane haka ne wanda haka ne abin da za su yi a kotu nan na yadda da maganan wannan lawan har in malam ya fito ya ɗau takarda ya ce za a karanta ta a kotu to abin da za a yi masa kenan nuna mana kalmin abu kaza kuma kaga dama babu wannan gundarin kalma a cike sai dai kawai ma'ana ko ba haka bane ba haka ne to duk sanda malam bai nuna duk sanda bai nuna kalmar nan ba to an daure shi ya daure kansa sai za trap ne trap ne ko ba haka ba da is hmm. Haka ne, haka ne Mr. Fadu. Mm-hmm. To, don Allah wannan saƙo a faɗawa makusanta malam, su faɗa masa ya kwantar da hankalinsa, ya yi haƙuri, da ya riga ya amince da hukunci na Allah mu muna son malam fiye da rayuwar duka su lauyoyin nan ko ba haka bane ba hmm, hmm. amma tunda abin ya zama na sharri ne da kage malam ba zai iya fitar da kan shi ba daga cikin wannan sharri da suka kulla masa hmm. ko ba haka bane ba su ba oh sigma drop mun gode maka da kira Allah saka da alheri kuna sauraron mu on Kebla FM suna na Fuad Umar ga wani kira nan salam ya suna daga nake kira Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Na'am. Uh, sunana Dr. Sale Ismail ina kiranka daga Abuja. Dr. Sale, duniya na sauraronka, welcome, go ahead. Masha Allah. Mr. Fuad gaskiya wannan kes in ka gane is a conspiracy kamar yadda lawyer na yake faɗa. Mm-hmm. They have conspired everything kuma suna so su yi trapping in shi down. Mm. to suka rasa yaya za su yi su trapping nashi suna ta pushing in shi in the way that ya ce shi zai yi amsa abubuwan da kanshi while is legal kuma kana da legal team inka what is their use there in dai har kana da lauyoyinka that means su za su yi presenting naka a gaban court saboda abun lo ne hmm. su hmm. kuma abun da suka karanta kenan to amma yanzu they are pushing him to get to that trap. To si sideline your, your legal team and take over the case by yourself. Of course, mm. kaga Dimoye haka kuma sun san he doesn't know anything about law. So saboda haka za su bashi more ropes to hang himself. Mm. Me na cewa za su za siya masa littafi ya zo ya karanta. <laughs> Na'am. Kaman yana nan ne doctor kaman za ka yi dambe ne da wani. she wanda zaka dambe da shi ya ci ya je so maka abinci da ruwa ka sha domin ka samu karfi ka zo ka buga shi an kalli bai dauka ko ba haka bane doctor no ya samu network uh, problem ya sake kira ya sake kira wai za su sai mishi littafi ya so ya zo ya yi kaza kaza kaza ce nake cewa yana nan ne kaman za ka yi dambe ne tsakanin kai da wani za ku yi fada ne sai mai shi ya je ka maka ruwa da tuwo ka ci ka samu karfi domin ka zo ka yi fara da shi ka san tuwon nan guba ne tuwo da ruwan ne baka nan guba ne da shi zai same ka da shi zai same ka ga wani kira nan salam ya suna daga nake kira Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am dan wa ya suna. Kana kira daga jihar Kano tarayyar Najeriya. Awesome. Mhm, muna ji. Oh, oh don wa mun mishi mun amsa sallama ma mun ji shiru. Eh ba mu san me yasa ba. a ah, kamar hankalin shi na kai wani abu daban ya yi kokari ya pay attention ya so ya yi magana eh, ya yi kokari ya pay attention ya so ya yi magana uh, kuna sauraron mu on cable fm suna na Fuad omar ga wani kira kuma nan salamu alaikum salamu alaikum wannan kuma ya samu matsala another call right away ya wani nan salamu alaikum alaika salamu wa rahmatullah bro da fawad barka da dare barka ka dai fatan kawo lafiya ko kari Mun gode ma Allah, wa ke kira? Sunana Imam Abba Sharif daga Qatar. Awesome, go ahead brother. Na brother Fawad, wato wannan baristan abin da ya faɗa na gamsu da shi 100%. Hmm. Hmm. Na samu gamsuwa sosai da sosai. Wannan kes ɗin Sheikh Abdul Jabbar ba zai iya defending kansa ba, ba ƙaramin kes ba ne ba. Hmm. yawwa kuma daman dama suke nema sun san in ji aka ce a kawo takarda ya zo ya furubin abin da ya faɗa saboda shi shi Abdul wannan magana da yake magana ya san ba a cikin hadisi suke ba sharhi ne ka fahimta na'am na to ita kuma kotu ka san ba ta aiki da sharhi da zahiri take bukata to kaga nan kenan shi Abdul ya rike kansa da kansa dan Allah ka gane hmm. saboda haka shi shaka jabbar abin da ke damunsa prejo ne mai yawa yake damunsa domin yana da mawaje ɗaya yana yana prison kasan yadda abin yake mm, gaskiya ne akwai ah, yana da wani emotional wato statin shi ya yi very sensitive fine and good kuma kowane ne haka zai samu kansa saboda haka ni shawara ta dan Allah a ga ma iyalan malam Abdul Jabbaru wanda suke visit ɗinsa a prison dan Allah su ba shi hakuri ya samu control dan Allah shawara ta kenan mun gode maka dan wa Allah saka da alhairi kuna sauraron mun Kibla FM suna na Fuad Umar ga another caller yanzu nan assalamu alaikum wa alaikum assalam Mr Fuad na'am wa ke kira da Allah hatta amin da Nasir Musa daga ina daga Kano to duniya na sauraron on Kibla FM yi magana Yauwa Mr. Ford, ni contribution ina da zan bayar shine game da 'yan uwa 'yan kogo. Na ga wasu kamar sun daga hankalinsu game da wannan surutun da wannan lauyin ya zo yi. Wannan fahimtarsa kawai fada. Shi wannan shari'a da gani mace ne mai ciki ba san abin da za ta haifa ba. Mm. Kuma abin da malam ya yi wannan shine abin da ya kamata. Domin abin da ya faru shine. ne. Mm-hmm. yanzu ana fagen tambaya ne da suka hmm. malam kuma yake kuma malam abin da ya ja a cikin matanin hadisin ne ya ja ba wai a sharhi ba kuma abin da ya sa malam ya ce ya nuna ba shi da littafin wannan salo ne na shari'a na shari'a ya ba su dama su je su kawo nasu littafin kuma abin da malam ya jawo din ko nasun suka kawo shi ne yanzu ba a zo fagen wai nuna ko kalba ko na a'a tambaya ne mala yake wa shi wannan shaida din kuma ya ba sa ya nuna ya ce ga littafin ya karanta ya bayani har ya ki karɓar a ah, kaza kaza to su su je su kawo littafin abin dai da malin ya tambaye shi ne dai a littafin nasu ai ba a bangaren Sharif wannan har shi mai shari'a yana nuna wa malin yanzu fa ba wai fagen ba da hujja ba ne ba malin zai ta yin bayani ba ne mm, yanzu da ma suka ake akwai inda za a zo malamin da in yi ba za a tume shi akan abin da yayi jawabi ita kuma kotu ba kamar mutane kamar sa tare kamar abin da aka yi mukabala a kotu ba gurba wannan bane za a ba malin dama isasshe me kake nufi da kaza ba wai maganar kalma bane ka ce kaza ai akwai tambayar da malai yayi ma wannan shaidan har har kotu dakatar shi a kamar tambaya akan abin da yayi magana akai saboda akwai abin da ba wai lafazi ake magana ba hmm. dole bayani sharhi ne sharhin dole a koma su a shi shaidan farko da aka kawo wanda ya tsallake rija da baya ai da a ce malam ne mai wata bin da ba zai tsallake ba me shaidan yake challenge malam yana cewa ai fasaran da kai babu magabacin da ya taɓa yin shi to which means kenan dole fa sai an koma maga magabatan duk akan wannan fahimtar su akwai magabatan suka tafiya suka tafi akan wannan ma'anar mutane su kwantar da hankali wannan surutun da wannan lauye kai sai daga musu hankali irin wannan shari'a nan ba a taɓa yin shi a tarihin duniya ba kuma dama zalunci ne akan nufa don hmm. wani bai ma kamata a kai kotu ba hmm. kuma wannan shine daidai da malam ya dan abin da ya yi din malam ya yi loyoyin ba za su iya kuma dama babu ma wanda zai iya bayanin hadisin da mala yake ne face shi ba wannan fahimtar da loyi suka yi wannan fahimtar su ne mu kuma mun ga tija abinda mala ya tambaya su dauko littafin kuma shine ai ba wai cewa za a yi ma nuna kalma na dauko littafin a'a tambaya ne malam yayi wa me me shaida hmm. ko kaza ya ce rinta da kanka fassara kuma in suka ɗauko matanin malam ya sa ni su ne su ɗauko saboda kar su ce wai na shi oh no wannan kira ya drop ya drop dan wa daga Kano ka sake kira ka karkare magananka kuna sauraron mu on Cable FM suna na Fuad Umar ga wani kira nan salam ya suna daga nake kira wa alaikum salam wa rahmatullah nam. suna na Sale Ismail ne doctor na kuma dawa to welcome back go ahead karkare magana Eh, to Mr. Fuad, I need to lay down some history mm -hmm. before in zo kan wannan magana. Go ahead. Okay. Tun da Ganduje ya zo Kano ya zamo governor. A second tenure na ya yi abubuwa da yawa, ya yi irin wannan conspiracy ya kamata a ce kowa ya riga gani haka suka ta na sarkin Kano Sanusi suka ta pushin isa har ya je suka je suka kama shi da words inda yake using suka ce ai yana wuce gona da iri suka je suka ƙara masa sarakuna don menene don su pushing in more ya je kuma yana maganganu ya tafi kotu da wannan daga ƙarshe suka zo suka cire shi to kuma i heard na, na, na, na ga wani bidiyon da ganduje ya tara malamai kwanakin baya yake cewa su bi a hankali wai duk abubuwan nan a bi a hankali a bi a hankali za a zo ƙarshen shi wai ba gaggawa ake ba da asmin kaga akwai abun da suka shirya kuma baba impossible was there baba impossible was there shine ya tashi ma yayi wa malaman bayani akai to saboda haka nan mutane ne wanda shi ganduje duk wanda ya taba shi yana so ya ga bayan shi a don ke ni zan faɗi gaskiya duk yanda ya kama ne kawai so saboda haka wannan ba mulki bane na democracy wannan ya zamo dictatorship ka ce hmm. kai kana nan gwamna kuma ba ka so a soke ka hmm. ba zai yiwu ba don me sa aka zaɓe ka haka, suke abubuwan nan one by one ka gane a adon ke wai ko a'a gwamnoni me me no ni ina abuja ne ni bana kano bana wannan amma gaskiya ya iya zo ko a ina a faɗe shi hmm. baba impossible da ganduje sun ɗauki system ne na dictatorship suke ruling in kano da shi duk wanda ya taɓa su sai sun ga bayan shi <laughs> and that's all kuma haka ne wannan abu ne wanda is clear baka ji baban possible kwanakin baya yana faɗa ba akan loyan da ya fito hashim mm. hashim mm, something hussein mm-hmm. yes yake ce mu mu hukuma ne <laughs> mu hukuma ne kuma ya zo ya yi condemning ɗinsa ya ya sa shakku a cikin mutane cewa shi ba lauya ba ne kaga mm-hmm. wannan ai abun da ya yi blackmailing nashi ne ya yi kuma ya yi discrediting nashi duk makarantar da ya yi na loke na ya tashi a banza wannan ba laifi ba ne babban laifi ne ai to babban laifi ne amma yana cewa wai su hukuma ne saboda hakan nan za su turo masa 'yan sanda kaga kenan dasmin abin da ke zuciyarsu ne kullum kana abu kaɗan za a ce za a turo maka jami'an tsaro za a turo maka is high time ya kamata a gane cewa ba wai wannan bane yanzu ake ciki a'a no akwai akwai sun ce wai akwai ya sunan shi na freedom of speech amma ina yake they exist bai exist ba existing kuma sun da suke zancen wai ai zancen musulunci me me me ai wannan uh, constitution suke karewa in sun ɗauki qur'ani su rantse ko shari'a lo ake a Kano ba shi bane su so saboda hakan nan kawai malam ya daina ta da hankalin shi ya bar lauyoyi su yi aikin su kawai hmm. ya hmm. bar lauyoyi su yi aikin su tunda ai ana hukunci ne based on penal code da sauransu ba wai shari'an ba ne hmm. kamar yadda loya yake suna da dojewa suna dojin kada a zo wannan gurin kuma yanzu su sun kawo shi gurin da suka ga ya fada daidai tsakiya inda suke so sai suka ce za su siyo masa littafi hmm. saboda sun san bere producing na wannan words in ba hmm. sharhi ne wasu ba su kudi ya je sau littattafan is is very ai gurin nan is akwai ayan tambaya a nan ai kamar hmm. da ka faɗa ne kake cewa ya za ka yi dambe da mutum kuma zai ce shi zai saya maka abinci ka je ka koshi kuma ka zo ka yi dambe da shi <laughs> bai ya sa abin da ya shirya bai yi <laughs> ya san abu aka ce in makaho ya ce ka zo mu yi wasan jifawa ya taka dutse mm-hmm. haka ne to saboda haka nan musafuwa i don't have many things to say saboda akwai callers da yawa kawai abun da zan ce kawai Allah dai ya bi bayan mai gaskiya kawai amma in ba haka ba gwamnatin Kano gaskiya a arewa sun bata repetition in su gaba daya hmm. good night thank you shine kawai Dr. Saleh daga wato Abuja ya bada wato submission a wonderful contribution za mu dauko another caller right away salamu alaikum ya suna daga nake kira kamin alaikum Wa alaikum Musa safwan ina son kira mana ina son contribute ba san numban da zan kira da shi ba Duniya na Larawa ke magana Malam Tanko ke magana To daga Togo Daga Togo Sheikh Tanko imamu wato shugaban Tijaniya na kasar Togo shi ya kiran ga duniya kuma suna jimka suna sauraron ka kai saye akan Kibla FM bismillah maya Mr. Fuad Allah saka maka da alkhairi. Amin. Contribution da nike da shi cikin wanga magana ba. Mhm. Da word da suke nema nan, mhm. wanda Sheikh Abdul Jabbar ya yi nan ba shi cikin littafi. Mhm. Kuma wannan suke nema su daure shi da shi, da shi ne suka suka yi mishi daga wurin mukabala wannan no the same thing mm-hmm. suka yi mishi daga daga wurin mukabala ya nuna wannan kalman nan cikin littafi mm-hmm. Mm-hmm. ya nuna wannan kalma wannan kalma mu duka malamai ne babu shi a littafi hmm. example ne mr Malam abdu jabar na misali ne kaman kaza an mai da shi kaza ai haka kaza kenan mhm. wannan babu shi a littafi da wannan kuma suka yi amfani daga wurin mukabala suka ce sun kama shi da laifi ya kasa nunawa hmm. ko nan kotu din Jabar a gaya mai danwanmu ne masoyinmu ne yana da gaskiya bai zagi annabi ba mhm. amma an shirya mai makarkashiya ya Yusuf wayewan shi kada ya fada abinda lawyer nan ke gaya mishin nan gaskiya ne Mr. Hmm. Fuad a hmm. gaya ma Abdul Jabbar duk koshin da yake so ya tambi shaidu shaidu hmm. lauyoyin nan sun right sun zo su tambaye shi yana zama two weeks daga gidan kurkuku lauyoyi na visiting shi duk koshin da yake da shi zai tambaya ilimi zai yi amfani da shi kuma nan doka ake amfani da shi sunan ba ruwansu da batun wani ilimi sun kawo shi ne kan doka mm. za su zo su gina mai rami duk koshin da yake gani yana da shi a littafi zai nuna gashi gashi gashi ya gaya ma lauyoyi in sun zo visitin shi daga kurkuku sun zana su zo su tambi witness shi sannan abdujabbar kai yayi saurin yana so ya kawo gashi gashi ga koshin shi ne lokacin koshin shi ne wan bai open defense shi ba tukun hmm. abin da yake so yau ya faɗi yake so yanzu nan she ya kai lokacin da zai open defense shi hmm. defense shi kuma ana ya shi ko kwana nawa ne she ya ce na kare a tambaye shi ka kare ya ce a ah, ce a ah, John next time han haka har ran da ya kare abin da yake sauri yanzu yake so ya yin nan akwai lokacin da zai yi wannan kotu ya ba shi damar yin wannan ce shi kanshi zai ce na kama magana na mm. wannan abubuwan da yake so ya faɗi yanzu na cikin defense da suke bukata ba wurin koshin tambayan shaida ba tukunna mm. kai ya yi wannan mm. kai ya yi wannan kaga yanzu haka Mr. Fuad lalle akwai trap ciki idan shaida da accused person da shaida yana cross examine shi ana kawo littafi wurin ne <laughs> na'am hmm. ba wurin ake kawo littafi a ce abin da ya tambi shaidan na yana cikin ba ba defense ba yana open defense ba ne yana cross examine witness ne ba bukatar littafi yanzu da safen ga lokacin da prosecutor loyoyin gwamnati da abdujabbar za su ba juna su mai tambayoyi shi kuma ya samu su. lokacin ne za a nemi littafi ina yake abin da kafa ba wurin shaida za a tambi wannan ba yanzu hmm. loyan kuma ya kamata ya gane kamar ai lokacin kawo littafi bai kai ba tukun hmm. Hmm. Loka Mr. Fuad lokacin kawo littafi ina yake cikin littafi ina yake cikin littafi bai kai ba dalili kenan da alkali ya ce ma Jabara a ba wannan ake son ka fadi ba ana son ka tambaye shi kwashin su ana son kai ma shaida tambayoyi ne kan abin da ya yi shaida a kai abin da ya fada game da shaidan da ya yi hmm. bai kai kawo lokacin littafi ba lokacin da zai open defense shi da za a bashi ko kwana nawa ne ya open defense shi lokacin ne zai kawo proof ga littafi ga inda na gani ga inda na gani ga abin da na fadi ga abin da na fadi rana kaza ga abin da na yi ga abin da lokacin kawo littafi kenan do shi yanzu sun kyale shi ne gaskiya ne lawyer na ya ce sun kyale shi suna wannan dukan da ake mishi na ana son ya fada ni hmm. Hmm. saboda shi Abdul Jabbar ya karantar da loyoyi abin da yake so ya tambaya duka ai ba sahihul buhari littafin pejin duka zo da karanta ba hadisi guda ne ko bi ko uku da ake magana a kai ya gaya wa loyoyi su yi amfani da ilimin da shi ya faɗi su yi amfani da dokan da suka sani su mix abubuwan ga guda biyu maganan shi abdu jabbar na ilimi loyoyi sun karbe ba duhol qur'ani zai karanta ba balle ce ya gaya musu ba su gane ya gwada musu ga abin da nake sun faɗi ga abin da sun zana sun rubuta su zo su study two weeks su zo su cross exam witness da shi su yi amfani da kuma law da suka sani suna mix da law na suna mix da ilimin da yake tambaya Abdul Jabari bai san doka ba bai san law ba bai san abin da ba ga gashi ma wurin tambaya abin da bai kamata ya tambi a maganganun da bai kai kan shi ba tukunna na the open defense ne ya zo yana tambaya yana so ya yi wannan maganganu kalmomi wurin cross exam uh, witness mm. bai san doka ba ilimi yake da shi mm. ya karantar da loyoyi na sati biyu ake a john kesin shi ka sati biyu ake ajiyewa 14 days loyoyi sun bi shi gidan kurkuku su mishi tambayoyi su doko cikin su zo su karanta su su yi wannan tambayoyi sannan su yi amfani da ilimin su na doka sun tara su support na Abdul jabaru a samu yadda ake so duniya duka su ji. Lawyer na ya gaya mana yanzu ya ce duniya duka ke sauraren wanga magana ba Kano State ba ne. Kuma abubuwan da lawyer na ya fadin na yana nan wallahi mu duka mun nan san doka kadan kuma dokan nan nonon English country ne. Hmm. Disabled doka ne, inda court ne wurin shari'a ne. Mm. don shi abdu jabbar kai yayi neman kirkiri ya bar ma lauyoyin nan sun yi mai aiki sun mishi wallahi za su yi mishi mm. za su yi mishi in ba su yi mishi ba ko an sentence abdu jabbar yana fala appeal akwai appeal kuma mm-hmm. appeal za a je turu abubuwan da ya faɗi da abin da suka faɗi a je a judge kada ya damu da yau yau mm. yana cikin fushi yana son kamar Arjabar ya doko batun ilimi ne zai yi amfani da shi ko tunan batun ilimi zai aiki wurin ya fidda wannan hmm. ya hmm. fidda wannan ya bar doka ta yi aiki kalman da ake tuhuman da shi an ce ina yake cikin littafi kuma ya yi su wannan wadin mun ji shi da kansu bai ya ce bai yi su wannan kalmomi ba amma wurin open defense shi ne zai ce ga dalilin da yasa na ce kaza Allah radio bayan nan kadan na'am amma duk yaba suna ce mai ake cikin littafi yadda a je a kawo littafi da bai kamata ma ya ce a kawo littafi zai ce ba cikin littafi na yi maganan ba maganan da hadisin da na karanta ne nike bayani na kawo wannan kalmomi ban ce cikin littafi yake ba amma kaga bai yadda ya faɗi haka ba hmm. ya yadda har a je a kawo littafi kuma ya san babu zuwa ce Mr. Fuad ka fahimce ni da kyau ko? Na gane pointin ka da kyau, da kyau. Ya kamata Abdul Jabari ya ce kam an ce har an je ana neman littafi ya yadda. Wasu biya wasu, a gwamnati ah, Kano wasu biya kuɗi. Ya kamata da aka ce mai cikin littafi ake so a ga abinda kalmomi sai ce ba cikin littafi yake ba. Hadisin da ya kawo wannan magana ne nike kwatance nike kawo example kamar kaza ne. amma ba cikin littafi maganan da na yin nan yake ba kuma ga dalilin da na fada ga abin da na fada ga abin da na fada na kotu ne na yi kaza ne she a san he's not intentionally mhm. doka duka kamin a sentencing ka she an tabbatar da you intentionally commit the offense mhm. you intentionally commit the offense mm. doka ya ce maka akwai abin da mutum zai yi he really commit the offense but doka ya ce maka laifin nan ka yi amma doka ya barka hmm. laifin nan ka aikata amma doka ya sake ka me yasa saboda an je an ga his not intentionally ba da gangan ba ne ba wani santasin da za a sentence mutum prosecutor da kanshi bai gaya ma jed he intentionally intentionally did it shi ake bukata lauyoyi abin suke nema kenan su bara a san in an samu wani wedding da abdul Jabari ya yi magana a kai it's not his intention to us, to ya zagi annabi mm-hmm. ana tuhuman shi da ya zagi annabi ne lori na so su ce ko ya fari ba a zagin annabi yayi ba mm-hmm. it's not intentionally that ya zagi annabi amma magana yake yi kan hadisan da yake korewa shine yake kwatance cikin bayanin da yake yi shine wannan waya da ya fito ba he's not intentionally yana zagi an ce yana zagi ne ya zagi annabi intentionally zagi annabi wannan aka caji shi da shi so abdul jabbar ya cool down lokacin bayanin shi bai kai ba tuko bai kai ba yanzu cross exam yake eh, eh, cross exam yake ma witness amma yanzu sauran ya zo ya open defense shi an ba shi kwana ko nawa ne ya open defense wurin open defense na ke magana yanzu ga shi nan an tambi shaidan nan kaman ya san yana ya yadda da gangan Abdul Jabbar ya zagi Annabi ya ce bai san zuciyar shi ba mhm. kaga punch kenan shi haka ne ya ce bai san zuciyar shi ba an kare inda shi da eh, mai shari'an nan shaidan nan ya san doka ce ce eh intentionally did it amma ka ga ce bai sani ba saboda bai san doka bai san mm-hmm. wannan magana ya buga kanshi bane eh ya buga kanshi cewa bai san zuciya da jabar nan ba so ma na bai niyya ba haka nan ne kuma doka na so ya tabbatar da intentionally did it the mm-hmm. intentionally say it mm-hmm. haka nan ne so shi ya yi hankuri tukunna lokacin bai kai ba wadanga kurak examin examin shaidu ya bar ma lauyoyi mm. ya gaya musu sun zana su zo su steady two weeks ne akwai time sun haddace duka su zo su steady so aje in ya zo defenses an ba shi kwanuka ya fadi ga yanda aka yi ga yanda aka yi date kaza ga hadisi kaza na karanta lokacin zai ta gwada littafi in ya ce date kaza na karanta hadisi kaza ga littafi, ga hadisin ga number kaza ga shi da na kai nan ne na ce kaza ba na ce annabi na zagi annabi bane wannan lokaci yana nan kada ya rush yanzu Na gode misafuwa da Allah saka. Mun gode maka shaika wato Imam uh, Malam Tanko shi ya yi wannan submission kun gan with passion ya ce wai ya kwanta da hankalin shi lokacin da za a yi wannan abin ya kai amma ya trust lauyoyin shi na su yi mishi aiki ya ce kamar yadda na yi magana da zu masallaci daban makaranta daban court daban court room ko court house daban ne daban ne akwai shani wato law da yake yana da very technical da lawyer kuma sun sa su isa wani lokaci na nan kaga emotion ya overcome mutum kana yi wani abu lawyer ka ce kamar nan ka daina kaka yi ko ko yi kaza nan kagan ka ka push amma sometimes bai produce good initially yeah look come it's okay amma down the road shi a more killer wani abin been yake ya backfire wurin sha zuwa juya maganan nan a tafi da shi wani wuri daban ga wani kira nan mun doki kira guda biyu ko uku a ah, sannan mu kulle phone lines din assalamu alaikum wa alaikum assalam mr quad na'am da suna barka da barka suna nasiru isa daga Yobe State, Nigeria. Yobe State. To oh, go ahead, brother. Kana labin Kibla FM. Yi magana. Gaskiya na ji shawarwarin da wannan lauya ya bayar kuma na ji manganu na 'yan uwa da masu ganin hakan ya yi da kuma wanda suke ganin bai yi ba. Ni shawuni magana na, na contribution ga 'yan mabiya jabbar. Ina so su kwantar da hankalinsu. su je su bi tarihin Malam Abdul Jabbar. Mutum ne wanda bai taɓa takin decision ba ka ga bai zamo perfect bai zamo daidai ba. Duk wani abu da ka gani a tafiyan Malam Abdul Jabbar ga an samu akasi to shawaran wasu ya bi. Zan ɗauko hmm. kamar farkon shari'an nan akwai abubuwan da ya faru wanda ake ganin mistake ne. To ba ra'ayin ma malam abdul ne shawara aka bashi kuma a beniyan yin wannan abu yanzu misali tun daga mukabala lokacin da aka zo yin mukabalan nan an shirya malam abdul wani gada aka haɗa baki da lauyansa wanne wanda ya zo ya surutu kwanakin bayan nan akan ya hana malam abdul zuwa gurin mukabala domin makirci aka shirya malam abdul ya ce shi ba zai ki zuwa ba dama sun san Hesychus yayye da shi yace kar ya je yace sai ya je ashe sun shirin ne idan malam bai je ba sai su samu dama su ya da duniya yau wa amma kakka damu in ma bai zo in ma ya ki jin ka in mu zo za mu hana shi yan dan wa networking ka bi da kyau oh no networking dan wannan bi da kyau bi da kyau uh, gashi kuma mun kusa kulle phone lines nan isa yanzu sauran kira guda biyu da za mu dauki kira guda biyu bayan wannan guda biyu na ce mun kulle phone lines nan wa'anda ba saman da kiran ku ba you know too bad domin kiran ba duka za a doki ba uh, kuma first come first serve aka muke yin shi in ya shigo muka gani shi mu dauki an ka gan maybe ka kira kana jin uh, bai shigowa networking ka ne shi ka yi hakuri ka sake position eh, yanda ake ke na shi ka sake position ka sake kira ka sake position ka sake kira ga cikin kira guda biyun ga daya nan salamu alaikum Amu alaikum salamu alaikum wa ke kira daga na ke kira Mustapha Abdu Adu barka da warhaka. Barka ka dai. na Hassan Umar aljabari daga Kano. To danwa duniya ana sauraron ka akan Cable FM. Yi magana. Na'am, alhamdulillah. A Mustapha Adu a gurguje ba lokaci a kusan ni ne na ƙarshe alhamdulillah. A gaskiya abin da yake faruwa ni ina ganin kamar yadda barista hakan fage ya ba da shawara game da wannan kes na malam jabari ya kamata a ce lauyoyinsa su kokari su bi wannan shawarar da ya ba su shawarar ko ita ce shine kafin a je kotu ya kamata a ce su samu fahimta tsakaninsu da malam jabari tun da zaman nan akwai tazara sati biyu tsakani ake bayarwa to ya kamata a ce duk wani abin da za su yi kafin ranar ta zagayo alhamis wanda za su zauna su tantance a tsakaninsu idan an zo kotun da za su yi magana ya kamata a su yi ina ga wannan abin shi ne yake ba da tol a tsakaninsu ake samun rashin fahimta ba ta samun wata ko zama da shi ko kuma akwai tunda shi wannan kasu ne wanda a magauta ta kowace hanya suna ƙoƙarin ganin cewa sai sun ga bayan malam abdul jabbari tunda kusan wancan zaman da aka yi na ji wani ɗaya daga cikin ko lauyoyinsa wani yana magana da su kafin su zo ba lauyoyi ba ne siyaman ne na asabul kafi yake magana kafin su ji wajen malam abu jabbari su kai masa ziyara a sati so biyu magautansa makiyansa sun je so uku to idan sun je magautansa sun je a fuska sun nuna masa masoyansa ne amma kuma a zuciya makiyansa ne ka gaba ba a san wata irin shawara ba ce wata irin tattaunawa ce za su yi su da mala abu ya kamata a cek fa'adu ciyamomin mu na tabal kafi na najeriya da na duniya gabaki ɗaya. ya kamata su mai da hankalinsu waje ɗaya game da kes nan. Kes nan ba iya gwamnatin Najeriya ba iya gwamnatin Kano ba ce da malaman jihar Kano suke ƙoƙarin ganin cewa sun sun ga bayan Malam Abdul Malamai ne na kesta daban-daban da kuma gwamnati a gefe wa'inda ba na jihar Kano ba ne kaɗai suke ganin cewa sai sun ga bayan Malam Malam abu Jabbari ya kamata mu da mu na ashabul kafi shi kokari su zo su zauna da lauyoyin nan a je wajen malam a fahimtar da su ga haɗarin da yake ciki idan malam ka ce dole sai ka kare kanka da kanka wannan mun san eh, malam muhaddisi ne bangaren hadisi duk wani abin da aka zo da shi na hadisi da iznillahi ta'ala malam shekara dubu gaskiya malam abdul jabari zai fadda yadda ya kamata to ya kamata wannan a nuna masa eh wannan an yarda da abin da zai faɗa amma ya kamata a ce lauyoyinsa a samu masu fahimta wanda za su gane abin da saƙon da yake so ya isar a kotu su isar domin idan ya zamto fa'au da a ce sai ranar da za a zauna a kotu wannan ya zo daga bauchi wannan ya zo daga sokoto a zo a haɗu a kotu kaga babu wata natija da za ta haifar a cikin zaman da za a yi. Masa fa'adu. Mm, muna jinka, na'am. Wannan ni dai gaskiya ina ganin ya kamata iyamominmu na ashabul kafi ya kamata hankalin su ya dawo jikinsu. Bai kamata ba a ce wannan kes ɗin a yi ta tafiya da shi a haka wancan satin an wuce ana ta yin da za a ce malam a samu fahimta tsakanin lauyoyinsa da su su kuma wancan magauta suna ta samun information liket iri-iri suna samu wanda za su sun jefa malam a ciki domin su samu abin da suke so ya kamata a ce tun wancan satin da ya wuce na zaman da aka yi tintin an riga an wuce da wannan matsalar yanzu wani babin aka shiga ba wannan ba kamar kullum abin nan ya kitu ya ƙi Ta kaga su ciyamomi da shugabanni na asabar taki wannan haƙƙin yana kansu ya zama dole su ne ya zama wajibin su ne duk inda suke suna sauraron mai mu ɗalibai ne ƙanana a cikin tafiyar asabar kafi ba abin da za mu iya sai dai mu ba da shawara ta gefe amma su wajibin su ne dole su ne su zo su zauna da malam a fahimtar da su saboda su malam tsoron da ya kuma ya ƙi yadda da amincewa kuma kowa ya sani irin abubuwan suka gabata kaga sun yi masa ƙofar rago Mustapha Adu yana ba da sirrinsa game da ɗin da yake faruwa na lokacin da suke na wannan lokacin amma kuma mai sai ake samun information yana fita aka rasa yadda aka yi information yake fita to sai ji wannan tsoron wataƙil ne a fahimta ta ya zo ya zauna da wayannan lauyoyi ya ba su information kada kuma wancan ya faru abin da ya faru a baya amma ni ina ga wannan ba wani abu ne ba tun da su nan da ake tare da su kowa yana jin bayanan su sun tsakanin su da Allah kuma da gaske suke za su ba da ransu za su ba da lafiyar da kariya ga Maulana Amirul na to gaskiya kiyamomi na asabul kafi fi sabilillahi tsakani da Allah ya kamata hankalin su dawo jikinsu wannan dole ne su zo da malam a gaya masa a fahimtar da shi wannan fage no oh no networking shi kuma yana act up eh uh, dan wannan ce ya yi magana ya repeat maganan shi mun ji abin da yake so ya fadi e mun ji abin da yake so ya faɗi uh, kuma wa'anda ya kamata su ji maganar shi na da imani sun ji eh, sun ji shon cable fm ga kaman clearly yana da passion uh, towards ah, bawan allah na yana so ai mishi adalci eh, yana kaga wannan abin nan kuma uh, kamar yadda kaga wasu bayin allah da dama su yi magana bottom line adalci ake so a yi kuma wannan shani na court legal case ne da yake lauyoyi sun san aikinsu amma ana kuma ba su shawara kuma su je in za ka ba lawyer shawara kaka replacing shi kai ka take position na ya yi very uh, dangerous cikin irin ga wato tafiya za ka ka ba shi shawara a yi aiki da shawarar nan domin aiki cikin na cikin aikin lawyer ma da kanshi ya zamo mai karban shawara domin zai duba shawara nan ya taimaka ne shi aiki da shi shi yasa suke da wato uh, stages cikin sha'anin tafiyar da case su je su discover evidences kuma cikin wannan discovering da suke neman su yi na evidences suna jin muryar mutane ka san game da wanganga me ka sani game da shi me ka suna tattara abubuwan da zai taimaka musu shi yasa dole ne lawyer ko lauyoyi su zamo masu ji a shawara inda lawyer bai jin shawara to ka san kaman ba kwararren lawyer ba ne to wannan kuma in ya kasance bai jin shawaran ana neman wani daban ne wanda zai ji shawara a yi aiki da shi amma wani lokaci ba wai bai jin shawara ba ne ko ba su jin shawara ba ne kila abin da mutum kake so daban ne da abin da yake gashi nan su kuma suna gani sun fahimci game da kesin daban ne ta wurin ka samani kaman kila ba dokan shawaran ka ne amma da meanwhile wato abin nan bai reason ga wani kira nan final call ke ga salamu alaikum wa ke kira daga na ke kira alaikum salam wa wa barakatu haji fuad faisal ke kira daga canada brother faisal daga canada a malami ne na tuna wani lokaci ya kira ya karanta ayoyi mm. manya-manya ayoyi to uh, sheikh faisal kai ne final call na bismillah Allah Allah taimaka Allah Allah ya hada an kulla duka baki da inda gaskiya yake Allah tabbatar muna amin amin ni na na wa fahimta dai da malam yayi hakuri ya bar ma loyoyin shi maganan da ya fi taimaka mai saboda wurin nan ba ana hukunci ta sha'anin addinin musulunci bane ana hukunci kan dokan kasa ne hmm. muna fahimta ko sai sa da malam yayi hakuri da ya taimaka mai insha Allah ni ga hmm. nawa fahimta da bai kamata ma maganan ga ce an ja shi ya kai haka ba hmm. misali mutum ne aka tumance shi aka ce ya zagi manzon Allah she na ce ban zagi manzon Allah ba to wani court kuma za a je da ni ni ban gani <laughs> kamar da ya kamata a je da mai shi court in musulunci an ce ka zagi manzon Allah na ce ban zage shi ba magana ya kare inda mai shin nan ya ce na zagi ne sha san matakin da za a gaya mai hmm. amma she na ce ban yi ba Hmm. tun da ban yi ba magana ya kare manzo Allah aka zagi aka ce an zage shi me shi ya ce ban zage shi ba to wani kuma jan ja da sai ana yi da me shi ana wahal da shi saboda Allah hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man an zage shi ubangiji ke ba da martani yo ba kai mutum me za ka kai hmm. kai da kanka kana zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ce mu bar zina ba baka zina manzo Allah bai ce mu bar karya ba baka yi manzo Allah bai ce mu bar munafunci ba ba ka yi wannan ba zagin manzo Allah bane wannan duka zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce kai abu kaza ka ce ba ka yi kai wannan ranka ke so ba zagi bane hmm. zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa mutane da bai kamata a ce an ja wanga bawon Allah ya kai hawan ga lokaci ba in mutum ya yi abin da yake ya saba da shari'a musulunci ana ba shi uzuri musulunci ya yi dan dai ba suna da wani fahimta daban ko suna da wani manufa daban ba ana ba mai shin nan uzuri me yasa kai kaza in ya ce eh na yi hawa yau hukunci bai kama shi ba tukuna me yasa kai kaza ya ce na yi ana mai tambayi watakila lokacin da yake wannan fata wannan ba shi cikin hankalin shi hmm. kuskure ne muna fahimta ko ce daga baya ya gano kama abin kuskure ne ya ce ban yi ba mm-hmm. magana ya kare magana ya kare in dai ba suna da wani manufa ba da to da bai kamata maganan ga ce an ja shi ya kai haka ba hmm. Hmm. Allah ka shiryar da muri duka baki daya ni ina ganin da sun sake shi da shine mafi alkhairi ko ya ce bai yi ba wai ban yi ba hmm. ban zagi manzo Allah ba ya ka sai kan kan cincina ya zage shi kai baka <laughs> zagin manzo Allah akwai wanda bai zagin manzo Allah in dai da ce zagin manzo Allah ba wanda bai zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne zagi uwa ka babanka ba shine zagi ba manzo Allah ya ce ka bar abu kaza sai ka je ka aikata baka zagi manzo Allah ba hmm. ba ladabi ba ne hmm. Allah shirya da mu duka baki da Allah fit da shi wannan wuri shi kuma Allah ba shi hankuri ya kara hankuri ko ya mutum ka shiga cikin jarabta wa inna Allah idha habba kauma ibtalahu hmm. in ubangiji na son bawon shi sai kaga ya jarabce shi in dai kaga mutum baka ga jarabta a cikin rayuwanka ba to ka binciki imaninka baka hau ba shi yasa cikin jarabta ke na ubangiji ya jarabce shi la in shakartum la azidannakum in kai hankuri shi ubangiji ya bude ma wani hanya sauki ka fita tafiyanka amma wala in kafartum in ka ce Allah me yasa kamin haka inna azabi la shadida azaban Allah yana da sanani hmm. Allah ka fidda wannan bawan Allah Allah sa su gane wani musulunci ne ya kamata mutum inna inna dinu yusrun inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ga addini wai sauki ne mutane ke sananta da mutane addini sauki ne me sa muke damu mutane inna addini yusrun haka Allah ya ce hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya faɗi haka addini sauki ne in mutum ya ce abu kaza ka ce ba haka bane ka ce ya yi kaza ya ce bai yi ba magana ya kare bar hukunci na wurin Allah subhanahu wa ta'ala hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haji fuad hmm. na muna ji ta ce manzan Allah wa anna muhammad rasulullah wa tuqimu sala wa tutu zakat wa idha fa'alu zalik asamu binni dima'ahum wa amwaluhum illa bi haqqil islam wa isabuhum ala Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya umurce shi ya yaki mutane bi ma'ana ya gaya da mutane su yi shaida babu wani abin gaskiya shi dai Allah to wannan bawan Allah ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya yadda da shi wato kimu sala yana sai da sallah wato tu zakka kina bani zakka yace manzo Allah sallallahu alaihi yace in ka samu mutum yan aikata gaba baba duka to jini shi ya kubuta ga barin ka hmm. in yayi wani abu daban tsakanin shi da Allah shi ne in ji annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya ku mutane kuke wahal da mutane haka nan addini sauki ku ta tsananta da mutane shi sa ai hmm. kokari ai karatu kuma za hmm. a yi tsakani da Allah wallahi ai tsakani da Allah Shi ne mafi alkhairi muna son duniya ya fi kiyaman mu yanzu an kashe wanga bawon Allah ko an bar shi kulle me zai kara ma cikin rayuwa hmm. in ne yake kuskure shi a ajiye shi a gyara mai magana ya kare ya tafi da dawon shi hmm. wanne fadi daidai bai wa a ce mutum na magana 10 10 nan duka bai da kyau bai yi haka nan hmm. ko ya an ya samu maybe biyar ne bai da kyau biyar ke da kyau ko shida bai da kyau huduna da kyau to shidan da bai da kyau nan sai ku ku yi kokari ku gyara mai musulunci kenan ba a tuhumance shi a ce bari a ce Allah shirya da mu duka baki daya aji fadin na dan sayar da magana kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam mun gode ma bawon Allah da ya daga Canada yayi magana kwarai eh, shine final call nan na ce kun ji maganin shi direct kun ce bawon Allah ya zage sa Allah ya ce bai yi ba kuma gashi nan shaidan da aka kai shi alkali ya tambaye shaidan ka san baban ga da ke zaune wai eh ya san shi ya sunan shi wai sunan shi malam abdul jabbar daga ina ka san shi wai masallaci makaranta kun ga inda ya kira masallaci shi makaranta wurin ya san shi da aka tambaye shi me ya fadi shi ya ce ga abin da ya fadi kaza kaza alkali ya ce ka yadda kaman yara da niyya kuma ya zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam she shaida ya ce wai wannan yana cikin zuciyan shi Sheikh Dr. Abdul Jabbar ko cikin zuciyar shi yake shi bai san da wannan ba to me ya kai maganan court a musul a musulunce ma kan wannan irin wanga abu wurin kawai ya ba ta kesin ba kesin zuwa kotu ba ne don abin da yake faru daga court kenan abin da aka tambaye shi wannan shaidan kenan ka san baban ga eh ya sunan shi wai malam abdul jabbar ina ka san shi masallaci kaza da makaranta kaza me ya fadi shefara ya ce kaza kaza kaza kaza ka yadda kaman ya niyya yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaida ya ce wai wannan bai sani ba yana cikin zuciyar malam abdul jabbar anan ba maganan court ke nan fauce ma kesin ba case ba case ka gani aka ce kuma ji doka wai kafin ka tabbatar wani yayi wani abu wai ka tabbatar da maganan nan da hujjoji kaka bar shakka ko kwaya daya in ji doka wai kaka bar shakka kaka sa shakka cikin wato maganan kan nan ko da na kwaya daya ka ce dari bisa kan dari ka yadda ya yi ta lokaci ake find me shi guilty amma ga shi kun ga da shedan ya faɗi kun ga da ya faɗi ba wani cikin dayan da za a tambaye shi kana da tabbas ya yi imani cikin zuciyan shi da niyyar da ya zage manzo Allah mai ce ce eh, babu don nan kun gan an tayi da wannan case daga court amma ba maganan court ba ne tuni magana ba domin wannan tambayan ga don kowane shaidan da za ka kawo shi ka mishi wannan tambaya irin amsan ga zai bayar in dai mai imani ne mutumin kirki ne irin amsan ga zai bayar ko mutumin banza ma ne wanda dai tsoron Allah ka dana tare da shi irin wannan amsa zai bayar ba kan da za ya ce kaman ya san abin da ke cikin zuciyar shi kuma ya yarda kamar cikin zuciyar shi da niyya ya zage manzala ne ba wannan mutum duk wanda kaga ya zai wannan abin nan to wani kanin fir'auna ne da yake ya ji ma shi bai mutu ba ne eh, ya ji ma shi bai mutu ba don mutumin da yake dai ka sa abin da kake ciki wannan ba haka ansa wannan question naka nan na ba haka yi ka faɗi gaskiya inda magana yake eh, ka bar shi ya su a wato mai shi kaka masa mishi wo domin su ra'ayi ko fahimta tura mai shi cikin sanani uh, it's just not good it's not good nan kebro fm amma da kuka sani muna kawo muku magana ne 110% muna shishirya fact mu zo mu present muku sannan kuma mu bude phone lines kamar da muka yi wato wayanda suke da abin fada su kira su fadi website mu na kebro fm shine www.cablefm.com ku on kan wannan site na ko shirye-shirye mu kan wannan site ko kuma nambobin mu da ake daukawa a kira mu tun lokacin da muke shiri in kana da wani contribution wani magana daya biyu za ka kira an baka dama ka zo ka faɗi again cablefm.com until the next one na ce muku salam